To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu larima kan wannan shafi na sarki zaki NKK na rasulun aminin jama'a muna tare da shak malam Musa Yusuf Atad Sunna da kuma pastor Monday Yakunat kamar kan da muka saba yau date uh, ah, 22nd June 2022 uh, ranar Laraba. zaman nan ya yi very important sosai wanda muka samu malami babba a cikin musulunci da kuma pastor shi ma babba a cikin krista yau za ku ga ababen da ke faruwa a ƙasar najeriya kisa ake yi wane bai shigan wani wani kuma bai shigan wani ba saboda komi ba saboda addini na krista da kuma na musulunci wanda da da muka yi zama na halka na farko zama na farko uh, malam musa ya yi magana ya nuna cewa a da akwai girmamawa sosai a kan tsakanin krista da kuma musulmi ana zaman lafiya uh, kuma haka shi ma pastor ya yi wannan magana pastor ya nuna cewa tsakanin musulmi da krista a da a kasar najeriya ana zaman lafiya kamar 'yan uwayen juna uh, a yau in ka duba kanda pastor ya magana pastor ya nuna mana kwanaki baya cewa ah, in ka duba yawancin ah, krista yanzu eh, musulmi yanzu wai a da tushensu krista ne sa'annan kuma ka duba yawancin krista a yanzu a da eh, eh, musulmi ne to shin me kawo haka yau ba zaman lafiya wane kashe wane ah, a yanka wane kaga a'a krista kawai ya sa musulmi a cikin mota domin shine direba ya ga kamar suna wani wakoki na musulunci kawai ya kai su wani a je a yanka su haka kuma musulmi shi ma kawai a ah, ko wasu ababa shi ga ana kashe dai juna to ah, abin da ya kawo mu a nan a yau kamar kan da aka yi a wancan sati ah, ana magana ba kare ba kodakin da na, pastor ya ce mini nemo masa wani video wancan zama da aka yi amma akwai ah, mai cika aiki sosai malam ali allah ya saka mai da alkhairi dab da mu fara wannan program wallahi ya cika mini wannan aiki ya nemo mini wannan video ya turo mini kuma na malam bello yabo kuma pastor da kanshi ya turo mana video da shi ma zai amfani da shi bayan haka ko malam musa ya turo mini shi ma su da zai amfani da shi to kan haka ah, kamar kan da aka saba shak malam musa zai mana sallama yi mana sallama bayan haka kuma pastor zai mana sallama kuma pastor ya fara inda ya tsaya a wancan mako sa'an nan malam musa kuma ya shigo ah, salamu alaikum ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, muna wa yan uwa masu halarta wannan feji barka da zuwa tare da ina kuma roƙon da Allah su yi haƙuri a ni nake da uzuri shine ba a riga an fara gabatar da program din nan ba da wuri so a madadina da madadin shi pastor da masu saurare ina ba da haƙuri don Allah yi hakuri daga gurina ne aka samu uzuri to a pastor kai kuma muna tare da kai muna jin ka ya so in ka gabatar da kanka eh, kai kai kai sallama shi gwada wani eh, zaman da za a yi insha Allah muna jin ka pastor To masu sauraro zan yi ina mana gaisuwa ina mana fatan alheri ina kuma gada da shi shek ina kuma daidaita mishi musamman saboda ita iyalin shi wanda ba ta ji daɗin jikinta ba sannan kuma sarki zaki muna ta godiya jama'ar mu suna ta godiya mun gode da dama da ka bamu sannan kuma muna roƙon Allah Allah ya sa wa shi program na yau Allah ya taimake mu ya ba mu abin da za mu koya a ciki Allah kuma ya sa karshen ta farkon ta da alheri na to a jama'a zaman mu da muka zauna a nan tsakanin pasto da kuma malam zama ne mai amfani sosai ana neman zaman lafiya tsakanin musulmi da krista a ƙasar najeriya insha Allah pastor ya ba da gudunmuwa sosai shi ma mun ga cewa yana neman ga an zaman lafiya tun farkon zamansa da aka yi da shak malam nasar shak ado musa ta fawa barewa sa'annan kuma da zamansa da za a yi da malam musa malam musa ya ce masa a'a yana son a je abin sannu sannu ba kawai a zo a ji magana a wuce ba a'a a yi aiki da magana shi sa shi malam ya samu masa dama ko halka nawa ne a'a a ga an samu natija na zaman lafiya tsakanin musulmi da krista saboda yau ababen da ke faruwa wayannan malluma gaskiya na cire musu hula na jinjina musu me yasa na ce haka yau in musiba zai tashi sosai a ƙasar najeriya akwai masu faɗa ta'annan kuma akwai masu shan azaba yau pastor yana cikin masu faɗa haka malam musa yana cikin masu faɗa to pastor yana cikin masu faɗa in musiban sosai zai samu shi da zai ce kama wani an yanka shi ko an kashe wani haka malam Musa shi ma zai ce an kama wani an kashe wani amma ai musibin ba kan shi ba to amma ka gani ka san inda zaka ajiye ta ta ba za a rasa gurin ajiye abin da yake faruwa kuma sun nuna cewa lalle mutane Allah ya sa kan eh? mutane su suna jagoran mutane kamar kada pastor yana da na da yawa sosai shi yasa kaga ba su yi selfish ba su fito suna magana ba su yi selfish ba suna magana akan kan da za a samu wannan zaman lafiya. pastor za mu baka minti goma mu fara jin zancen ka. amma yana da kyau kamar kan da aka yi wancan zama malamin sama da haka yau haka ce wai a'a a zo a yi magana ya za a samu zaman lafiya a tashi a wuce kaga shi ne turawa ke cewa wai ah, ba taba samun justice in ba samu ya sunan shiga ba eh, ba taba samun solution in dai ba kawo justice ba yasa dole yau a za ce a ah, don Allah ku yi hakuri ku bar mu samu zaman lafiya wannan magana kamin gafara bai da amma a a me matsala me ke kawo matsalan rashin tashin hankali kamar kan da pastor ya bude wancan zama ya nuna cewa ai ga abin da musulmai suke musu ga abin da musulmai suke musu to kaga yanzu an gane ha ko malam Musa kuma ya gaya musu ai kuma ga abin da kuke muna ga abin da kuke muna to sai kaga hakan ana samun natija u ashe hakan da muke yi shi kawo rashin zaman lafiya ko kuma ashe hakan da suke yi shi kawo rashin zaman lafiya yasa pastor irin wannan zama muke son mu yi don Allah ka sake shiga ciki mu duba abin da zai iya kawo mana zaman lafiya tsakanin musulmi da krista kana da minti goma ka kawo mana ababen da ke kawo rashin zaman lafiya tsakanin musulmi da krista kamun a zuwa samu zaman lafiya To na gode sarki zaki na kuma gode shi ma shek. Ah, gaskiya a daidai wannan lokacin abinda zan iya karawa sarki zaki har yanzu ne in na gaya maka muna cikin kwanciyar hankali karya ke maka. Hmm. sarki zaki musulmai da Najeriya musulmai da ke Najeriya da kristocin da ke Najeriya kamar yadda na sabu bayani mu yan uwa ne wallahi ko mun ki ko mun so dole mu daure tare domin Allah ne ya ganda ma ya haɗa mu kuma dole mu aiki a guri ɗaya dole mu yi sana'a guri ɗaya zo ne da yi rayuwar kwaye to amma har ki zaki kamar da na saba cewa matsalar da ke tsakanin kristoci na najeriya da musulmai ne a guri na kwana ganin matsala wanda ya wuce siyasa hmm. siyasa ne ya zai shiga tsakaninmu wanda ya raba hankalinmu da daban-daban sarki zaki mun dan dauka lokaci mai dan yawa da wanda ba a samu na kace kace ba wanda cikin kwanakin nan ne kuma shi iya sake shige mu hankalin jama'a ya sake tashiwa sarki zaki ina tabbatar maka kwanakin baya ina har mun fara murna muna cewa gaskiya an samu zaman lafiya in ba rigima nan tsakanin yan kudu da yan arewa wanda suke kuka su yan kudu kuma da arewa kamar da na yi bayani a ranar su ba addini suke ma faɗa ba suna son kasar su to amma kafin a fara cikin gwamnan na na na yan kudu mu matsalar mu a kanan wallahi mun dan samu muna dan zaman da junan mu lafiya in ba kuma kidnappers suna da suka shiga wanda suna hasamar tutoci suna hasamar musallamai ba to amma sarki zaki yan siyasa sun zo sun shiga malamai sun shiga fastoci sarki zaki wanda nake ganin babban bala'i ne wanda idan ba tashi da sauri an yi wani abu ba sarki zaki ba ba mai a najeriya Da ce musulmi su zauna gefe ɗaya kristoci su zauna gefe ya kar mu mu'amala da juna ba zai yi ba sarki zaki hmm. kuma ni ina ta rokan malamai malamai da fastoci mu ma juna adalci mu bar talakoki su zauna tare sarki zaki na gaya ma a ranar na ce a Najeriya manyan mutane 'yan siyasa wallahi ba su san bambancin addini ba. Eh. Talakokin Najeriya ne kawai suna ta rigima na addini. Idan ka ga ana rigima talaka ne da talaka. amma wallahi masu manyan nan sun san inda suke haduwa sai su koma su zauna suna mana dariya su ne za su su hada kawo mu, su koma su zauna tare da junan sarki zaki hmm. sarki zaki yanzu a da yanzu halin da mun kan abin da suke faruwa a Najeriya idan Allah su fahimci mu sarki zaki ina gani bala'i a gaban mu saboda a yanzu a Najeriya sai in ka ji kalama mu za ka ga kamar musulmai sun shirya kristoci ma kamar sun shirya so a shedan ne yake ta tura mu har zuwa bango wanda idan ba mu hakuri mun janye wasu kalamai ba to 'ya'yanmu za su sha wahala saboda idan an gama yaƙi sarki zaki ba mu wina na fahimci ni ko ba a gaba an yaƙi an samu wina ba idan an kashe ɗaya daga cikin kiristoci dole su zafin ɗaya da aka kashe idan an kashe ɗaya daga cikin musulmai dole su zafin ɗaya da aka kashe ko ka kashe ma abokan gaban ka mutum ɗari ne amma su sun samu sun kashe maka ɗaya to komai yadda za ka yi jirani ka ce mutum da aka kashe ai ba za ka yi jirani ma ka rasa mutum ɗaya nan ba so sarki zaki babu wina a yaki sai dai a ce an yi dai mun kashe su sosai amma in sun kashe maka mutum ɗaya an sun fice ka saboda haka mu rokan da muke ma talakokin Najeriya a yankuri kuma malamai da fastoci dan Allah mu janye kalmar nan na addini mu janye kalmar nan mu mu gada wannan kalmar ba zan daina su faɗan wannan kalmar ba sarki zaki idan yau ka bude wayanka ka koma cikin wayoyinka ka shiga ta fara cin wa'azukan da ke faruwa sarki zaki zaka ji kristoci sun dace a zaɓen kirista za ka je musulmai sun nace ka hada musulmai da kirista sarki zaki wanda ka samu wanda ka samu kuke so mu gada a nan Najeriya a haife kristoci a nan Najeriya an haife an haife musulmai a nan Najeriya an haife marasa addini to wai har mun tashi muna zaman lafiya sarki zaki sai yanzu mun kai zamanin da malamai da kirda fantoci yanzu sun ce a'a a cikin candidate da suke neman zaɓe a Najeriya muna da da guda hudu masu karbi sarki zaki guda uku musulmai ne guda ɗaya kristal ne ta fahimce ni guda uku wanda suka fita a fatina masu karfi wato guda uku musulmi ne ɗaya krista to sarki zaki idan ni a cikin wayannan da suke da suka fita na gan wanda nake so wanda na ra'ayina na kan shi kuma na gan ya bani manifesto mai kyau kuma musulmi ne zan ce ba zan zabe shi ba saboda ni krista ne na yi ma kaina adalci to kaga idan aka yi haka wani abin kuma gidan jiya ne muna so mu koma cikin wahalar da muke da Allah ke sai fita da mu saboda idan ba a duku candidate mai kyau ba an bi addini to na rantse ma da Allah sarki zaki za mu koma gidan jiya za mu shiga wani bala'i wanda ya fi wanda muka fara muka sami a cikin yanzu saboda haka mu roka muke yi kuma wannan rokan musamman zuwa ga malamai da fastoci ne sarki zaki talakokin Najeriya yawanci Allah bai ba su dama sai karatu ba mu fastoci da malamai mu da idanunsu yawancin talabokin najeriya ba yawanci ba karatu ko ba karatun to amma mu abin da muke cewa mu wa'annan irin mutanen duban malamai suke da da fastoci idan kuwa malaman da fastoci ba su gaya masu gaskiya ba to ka kagan gaskiya muna cutar al'ummar mu ko muna cutar kasar mu sarki zaki ina sa in tabbatar maka malamai sun zama 'yan siyasa sai a kira wani malami a ɗiba mashi kuɗi to in aka je a kira wani fanto a ɗiba mashi kuɗi sai shi ya zo kawai yana faɗar ra'ayin ɗan siyasa to waɗannan irin malaman da fastoci san cewa akwai bala'i akwai shari'a kuma duk abin da ka da ma mutane ko kuma ka daura ma mutane wanda ba kan hanya yake ba to mu san cewa za mu fuskanci Allah wata rana mu san kuma ah, Allah pasto pasto kai magana na ga mai kyau ina son ka maimaita kace yanzu abin da ka ka saulara kake gani yana kawo mana tikas pasto ko malami in yazo ya tsaya kan mimbari ko tsaya yana wa'azin shi yana preach yana yana fadin abin da yan siyasa ke so kenan ba yana fadin Allah da Annabi ba kenan sarki zaki ba yawancin mu yanzu ba mu wa'azi na Allah muna fadan ra'ayin mu ne tun da yawan nan littattafan biyu littattafan hmm. nan biyu in ka daga Qur'ani hmm. za ka ji Qur'ani ce mu zauna lafiya da junar mu hmm. in ka daga in ka in ka daga Bible za ka ga Bible yace a zauna lafiya da junar mu to idan muka ce ba za mu zauna lafiya ba ra'ayin waye ra'ayin Allah ne ba ra'ayin cikin mu bane muke nema da abun biyan bukatar mu idan ɗan siyasa ya kira ka ya ji a iba kuɗi ya baka ba kai da wani abin da zaka yi sai ka zo ka tsaya akan akan bagaji mu bagaji muke kira shi in ka zo ka tsaya akan bagaji kana wa'azi ka tsaya ma mutane ra'ayin ka ra'ayin zuciyarka kuma ka hana abin da addini don ka rufe da hankalin mutane wallahi tallahi sarki zaki ba za mu kubuta daga hannun Allah ba akwai ranar shari'a akwai kuma ranar da dole sai mun gama sai mun gama kafa gaskiya saboda ni na yau na yau na wani bayani sarki zaki na ma mutane na sarki wani bayani na ga musu na rantsi da Allah idan musulmi ya fita mai neman kujerar shugaban kasa ko idan na gan yana da adalci kun shi zai har sa raina idan zai idan idan zan sa raina kuma zan sa raina ba dan ina sa ma musulunci bane raina amma ina sa raina na gan ina so in ki ta har jiya ko kuma ki taimake ya ga ba su gaskiya sun zo duniya ba a ga musu gaskiya sarki sarki zaki na ji na sha bayani sai in nuna ma mutane yanzu muna kokarin ne mutum a iyayen mu da suka mutu can baya cewa su ba su iya addini ba ko kuma muna ce muna muna gaya musu cewa ba su san ba san yadda ya kamata a yi addini ba sarki zaki na gaya maka mun zauna lafiya mun zauna lafiya mun bi dai zama tare wallahi sarki zaki idan yaro ya yi kuskure a hanya wanda yake wucewa tsoho musulmi ne ko yaron kirista ne ko lala zai cire ya yi mai na gaskiya yana zuwa gida kuma iyayen ba za su tambaya ba su wanda su yi na su mai sosai. To, ah, Pastor, ya kana da minti uku. Amma cikin minti uku ganga ina so in shigo cikin wani zance da na ga jama'a sun rubuta a wancan sati da kuzaura da Malam Musa. Wai a eh. Najeriya kamar da kace wai eh, Krista baku da gata. ce wani ya rubuta cewa a eh. ah, ai musulmi ne bai da gata saboda musulmi in an kashe in an kashe krista daya duniyar najeriya na tashi ya tsaya ne kamar an kashe amma so nawa ana kashe musulmi da yawa a kakkashe su ko bayan da bora na kakashe musulmi da yawa amma ba wanda ya fito ya magana sa'an nan kuma kukan kan kanku ku magana ba amma inda an taba krista ɗaya she duniyar najeriya ya tashi tsaya wai kuna yi ne domin kasan waje ta san da ku cewa ga abin da ake muku shin wannan magana haka ne ko dai ya kaga wannan magana sarki zaki sarki wannan ra'ayi ne na wasu kabilan mutane kaga sarki zaki da mana ga maka ni wannan zaman na san zama ne wanda aka ce ana yi don a samu zaman lafiya na ga maka kar zama wana kamar debate muke zo yi ah, dan idan debate ne ka ba za mu samu zaman lafiya ba sai mu zo muna muna muna tayar ma juna da hankali to amma ah, wannan maganar da muke yanzu gaskiya shi ne sarki zaki in ka zo Najeriya shugabannin Najeriya kusan dukan su musulmai ne ka gane ko ah. kana kina? muna jin ka sarki zaki daga sama can har kasa na shugabannin Najeriya musulmai ne to don darajar annabi wayi ya ci karfi musulman nan kuwa sarki zaki sun ce sun fi yawa a Najeriya kamar yadda ka sani kowane lokaci ana magana za a ce mu kalila ne ki ga darajar annabi da zaki yaya za a yi kalila su ne zama wanda suka fi karfi masu yawa hmm. su ne da gangani su ne da jama'a wai kuma sai a ce wai kirista sun zama musu tren idan za a yi mana adalci kana zama da karamin yaro wanda ka fi karfin shi in ka ganda maka ta gashi, in ka ganda maka ba shi mari sai kuma gobe ka tashi ka ce ma jama'a ai karamin yaron ya fi karfin ka to <laughs> idan adalci ka gane ko now mu a Najeriya musulman Najeriya sun yi imani sun yadda cewa sun fi karfin kristoci yawa sun yi imani kuma sun san su ne da gwamnatin Najeriya sai ga jiya kuma sun fita sun ce kristoci suna hana sakewa ko kuma kristoci sun su ne suke damun su ta hmm. ina ta fahimce ko ta ina to idan za a yi mana adalci mu mu kristocin Najeriya muna tunanin an taka mu an nuna mana karfin gwamnati an nuna mana jama'a wanda mu ma addu'a muke wata rana Allah ya kai mu gurin wanda mu ba ma addu'a muke don mu rama ba amma addu'ar mu shine Allah ya kai mu gurin da ba za a taka mu kuma haka ba idan an taka mu mu za mu samu wanda za su taimaka mana su fitar da daga inda aka taka mu amma mu a halin da muke a cikin yanzu a Najeriya kamar da nake maka muna zama da fargaba muna zama da damuwa muna zama da tunani Krista kenan a kasar Najeriya. a kasar Najeriya. Duk wani wurin da akwai kristoci idan ba wurin da kristoci a dominated ba. Sarki zaki barin dama kamar matsalar da muke da shi a Najeriya. Kristocin Najeriya wanda suka fi shan wahala yan arewa ne. kafin fahimce ni ko? Yan kudu yan kudu su ne suke control state din su yawanci. Amma a arewa kristoci ba mu kai yawan musulmai ba. saboda haka mu ba mu da irin sake wanda yan kudu suke yi ka ne ai na nuna maka na ce maka akwai wurare da yawa da mu sai dai mu gan shi ya wuce ba da dama a kan shi inda yake shek ya break it shi ya ba da wasu dalilai wanda ni a gurina ba dalilai ba ne wanda na ga saboda ni ina cikin abu. amma shek ya ba da kuma ni na zan ba dalilai ba wani abin da za mu yi mana ta dama ba ne yanzu me mafita ka ce min me damuwar mu na gaya maka damuwar mu ka ce eh, eh, ya ci ya damuwar mu shan ya kawo dalilan shi idan dai shan ya kawo dalilan shi kawai an san da muke bukata shi ne menene mafita mm. yaya za a yi a yi gyara akan wayannan gurare ba lallai sai mun zauna muna gadama da sunan mu shake faɗa abu ni ne gadama ko kuma ya faɗa abu shake gadama ba mm. a'a mun ce mafita muke nema eh, ga damuwa nan eh ai ai kaga shi an kawo wannan damuwan An kawo wannan hmm. damuwan in aka zauna kai kama abin da kake kiran shi ba debate ba ina gani she hmm. ai kowa ya fito da hankalinsa domin wala Allah akwai abin da kai kake ganin damuwa wani ba wani wurin shi ba damuwa bane abin da kake ganin shi ba damuwa wani wurin shi damuwa in aka fito da shi aka amaye duka hmm. to karshe natijan zaman kenan karshe wani ya zauna ya gane cewa kamar ai abin da muke ma wayannan mutane ashe fa yana damus ashe ba su ashe shi ke kawo eh, rigima to kaga zaman nan da muke yi gaskiya muna zama friendly match ne ba wani ina zuwa sarki zaki na'am sarki zaki na'am farkon zaman da muka zauna eh. na ce maka babban matsalar da muke fuskanta a Najeriya sunan na army da ake kira kristoci ba da ah, wannan mun wuce wurin eh a'a ina zuwa a'a ba wuce ba ma eh, sarki zaki saboda mun samu bayani kashi akan kalmar na army farkon malamin da ka kawo eh, Shek ne ne? Shekman Nasir. ya ba mu bayanai sai shi a shek ya zo ya ba mu different version na bayanin wancan to ka gani abin na zauna na yi tunani shi wanda ya min bayani har na har na har na har hankali na ya sauka nake to kila ana samun kuskure a wani to da shek ya zo ya bani na ce bayanan sai abin ya dan kara da take da don na koma na duba abubuwan biyu sai na gane cewa explanation da aka bada guda biyu daban okay lokacin <laughs> ka ya kai har ya wuce ma amma zan baka zan zan ƙara maka saboda adalci zan kara maka minti ɗaya zuwa biyu mu ji wani abu ya rikitar da kai cikin wa'annan bayanin Shekman nasa da kuma Shekman Musa da suna wani abu ya rikitar da kai a cikin. kaga na farko na farko ya nuna mana cewa kalmar nan da ake ce arna ba da kristoci ake ake ake ake nufi ba inji inji na farko mal nasar kenan ko na farko okay yawa yake hmm. mana kalmar nan ba da kristoci ake nufi ba kalmar nan da ake ake ana ana ana nufi marasa addini okay waɗanda ba su da addini hmm. sai kuma da yazo sai ya ga mana kalma ne na Hausa ka gane ko kalma ne kuma abin da ake nufi shine da ba musulmi ba ne okay ka ce ni ko now wani da ya kira a waya ya ce wani shi ma kalma ne na hausa kuma dole mu haƙura da kalmar nan <laughs> ni kuma a binciken da na yi eh. ka fahimce ni ko <laughs> a binciken da na yi sai na gane cewa krista Arne ana nufin mara addini ko kuma masu ko kuma masu bautan wani gumaka ka gane ko so idan an ce mana a'a dole mu yarda da kalmar nan to sarki zaki na isbatin malam ya kara ma haske in gane wato wannan kalma na arna yana ta da muku hankali gaskiya yana kawo rashin zaman lafiya a ƙasar Najeriya kenan. Fastoci da yawa, fastoci da yawa suna ma mutane jawabi akan wannan kalma. Kuma kalmar nan yadda ake jawabi ana nuna mana cewa ai zaki ne wannan kalma a gurin mu Ok, mun gode insha Allah za ka sake dawowa ka ci gaba da wannan magana bari mu tsayar da maganan ka nan saboda lokacin ka ya wuce mun kara maka lokaci insha Allah tunda mun baka minti goma sha biyu ka ka minti goma kara maka biyu eh. malam Musa shi ma mu bashi minti eh. goma sha biyu insha Allah in ka dawo za ka ci gaba da wannan wet na kalmar arna na ga shi ma yana bata maka rai saboda kana ta maimaitawa haka to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh malam Musa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ina wa ‘yan uwa wanda suka halarci wannan waje barka da zuwa a wannan dare a wannan lokaci a wannan shafi na rasulun amin a sarki zaki ina ƙara ba da haƙuri a madadin ‘yan uwa da Allah sai haƙuri mun ja lokacin mutane ya kamata a ce tun tara da rabi an fara wannan program ɗin ko ya ja kar ya wuce karfe goma amma sai wajen sha ɗaya muka ainihin wato fara sarki fasto ya yi maganganu da dama a cikin minti goma sha biyu da ta bashi wanda ni ma zan yi ƙoƙari in kula da lokaci kwaran gasken gaske abinda nake so in fara da shi farko tukunna a littafin mu littafin Allah subhanahu wa ta'ala wato alƙur'ani hmm. cike yake da adalci asali Allah da ya saukarwa da annabi ƙur'ani bai saukan masa da littafi ba dan hukunci ta fuskar adalci ga musulmi kaɗai a'a ya saukar da littafin dan yi adalci ga musulmi da wanda ma ba musulmin ba so fasto tun da ya ce yana da ƙur'ani a watakila zan dinga faɗan wasu ayoyin haɗe da lambobi yana iya zuwa ko da translation na turanci ne ya duba ya ga yadda fassara take watakila in ma akwai wanda suka yi tafsirin ayar da turanci fasto yana iya zuwa ya je duba misali idan muka ɗauki suratun nisa'i ita ce sura ta hudu a jerin alkur'ani za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan sura ta nisa'i sura ta hudu a cikin Alƙur'ani. Allah maɗaukakin sarki da ya tashi ya ce mana inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati wannan a aya ta hamsin da a takwas kenan 58 Allah yana umurta ku kuma yadda amanoni zuwa ga masu ita sai ce wa idan hakamtum bainan nasi idan za ku yi hukunci tsakanin mutane wannan kaga annasu din ya kunshi musulmi da wanda ba musulmi ba an ta hukumo bil adli ku yi hukunci da adalci tsakanin su inna Allah ni'ma ya'idukum bi madalla da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake muku wa'azi da shi inna Allah kana sami'an basira Allah subhanahu wa ta'ala yana ji yana kuma gani idan fasto zai sake tafiya a cikin suratun nisa'i ya duba ya gani tun daga aya ta ɗari da biyar har zuwa aya ta ɗari da goma sha uku asalin fa dalilin da ya sa Allah ya saukar da waɗannan ayoyin rikici ne ya faru tsakanin wani wanda ya da aure shi musulmi ne da wanda ba musulmi ba amma Allah ya saukar da ayoyi tun daga wato aya ta ɗari da biyar har zuwa aya ta ɗari da sha uku ana kariya ga haƙƙin wancan wanda ba musulmin ba da haka farkon ayar Allah sai ce wa annabi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi mu ne muka saukar maka da littafi da gaskiya litahkuma bainan nasi dan ka hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abin da Allah ya nuna maka na ilimi wala takul lil na khasima wannan bainan nas ya shafi musulmi da wanda ba musulmi ba so wannan shine abu na farko abu na biyu a sarki zaki akwai maganganu da nake so in fara da su sannan daga sama zan yi sama amma ina so cikin mintunan da ya rage wannan kalma ta har ne zan da in yi magana a kanta a maganar abin da ka fara da shi ka ce asali a kalle menene abin da ya kawo waɗannan issues din tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba bayan da ana zaune lafiya na baka wani misali na ce na sauka gana ga abin da muka ci karo da shi wanda wannan abin da ya faru da mu a gana da a Najeriya ya faru akan hanya muka samu problem din nan wallahi da muna cikin hatsari sarki mm. komai ana iya wa mutum sai na ce ai gana kiristoci ne ko ya aka ake zaman lafiya a gane tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ta ya aka yi a Najeriya aka daina zaman lafiya dole to wannan abin da ya kawo da akwai aminci yanzu babu shi ya kamata a binciki dalilin a kawar da shi sai a dawo da mutane amincinsu kuma gaskiyar magana a tuhumomin da fasto yake yi kamar yadda ya ce ba jayayya yake ba to muna cewa mun dawo da tuhumomin akan ku hadda ƙari. Mm. yanzu maganar da ya faɗa daga ƙarshe ya ce mu musulmi mana tutiya mun fi su yawa to ta yaya za a yi a ce kun fi mutum yawa sarki ba nan faɗa maka abin da ke faruwa galibi in aka ce maka ga shugabannin musulmi ga kuma wanda ba musulmi ba a guri wallahi sun fi damuwa su sauke haƙƙin wanda ba musulmi ba sama da musulmi. Okay. baka misali, Hmm. yanzu kwanan nan tare da cewa matsala ce ta kudanci da arewaci matar da aka kashe a kudancin najeriya kaga da 'ya'ya guda hudu da na biyar na cikinta da ita ta shida solido yana kirista da ya tashi ya je ya ɗauki dubu ɗari biyar ya ba matar mijinta sai da ya biya naira dubu talatin a mutuwari ya biya dubu ɗari da saba'in kuɗin mota daga jihar zuwa jiharsa ta asali ka lura da wannan a daidai lokacin da aka samu fashewar bom ko kuma tukunya gas a jihar kano sai ga gwamna ganduje ka lura mutanen da wancan abin ya ritsa mafi yawanci kiristoci ne sai ga shi ya kira su tare da ba su haƙuri da girmama kowane kirista ana ɗaukar naira miliyan ɗaya ana bashi. Eh? ka lura so in zan ba da misali na biyu kwacan kwanakin baya ka san bella turji bella turji eh eh eh ya tara hanya a mota ya ƙona mutane wajen mutum arba'in da wani abu cikin mutanen da ya ƙona akwai matar da ta bata mutu ba nan take amma da mamatta da 'ya'yanta da hadda na goye kusan mutum tara suka mutu lokaci ɗaya aka ɗauke ta aka kai ta asibiti babu inda bai ƙone ba a jikinta babu inda za ta zauna kwanan ta biya asibitin Kudu na jihar sokoto gwamnan jihar yana nan bai je ba bai tura wakilci ba bai kwaya ba amma ka san wannan abin da ya faru na debora da aka ce ga wani abu ya faru amma wata kirista wani abu han kai ga kashe ta yana abuja ya yanke abin da yake yi nan take ya zo ya zama da shugabannin kiristoci a daidai lokacin da wancan fasu goma suka mutu ba babu inda aka tura wakilci na aji a jajanta musu ko a musu wani abu ko a zauna da familinta so irin wannan ishu din duk wanda ke Najeriya ya sani cewa idan matsala ta faru shugabanninmu mu a matsayinmu na al'ummar musulmi sukan hana mu haƙoƙinmu kuma su ɗauki wanda ba musulmi ba su ba su cikakken haƙƙinsu mu mu haƙura ka lura ba magana ake ta wai yawa ba wannan kenan sannan magana ta gaba a ina so kamar yadda na faɗa na fasto wata tambaya a wancan zaman shi yana kudancin kaduna ne ni ina arewacin kaduna fasto ya sani cewa kudancin kaduna nan ne inda al'umman kirista ta fi yawa yayin da arewacin kaduna nan ne inda al'ummar musulmi ta fi yawa amma me yasa a yankin fasto ake samun rikici da yawa me yasa a yanki na ba a samun rigima da yawa wannan ta wannan tambayar fasto akwai buƙatar su ya ba da amsar ta idan da al'ummar mu rigiman biya ce ba ta son zaman lafiya so yana ganin inda muka fi yawa nan ya kamata mu dinga ta da rikici ba inda aka fi mu rigima ba sannan fasto ya zo ya ɗauko a arewacin Najeriya kaf kamar yadda ya faɗa ni kuma zan faɗa mai duk inda ake fama da tashe-tashen hankula da rigingimu da rashin zaman lafiya in dai rigima ce tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba za ka ga al'ummar kirista ita tafi yawa a gurin ba al'ummar musulmi ba ina da misalai da zan bayar akan wannan ka gane Allah taimaki sarki zaki so wannan shine abin da muke so sarki zan ba da misali kwaya ɗaya tunda fasto ya faɗa kowa ya ji cewa yana da alaka da ƙungiyar kan haka ne kuma na faɗa a nan platform din na ce ƙungiyar kan muna zargin tana daga cikin ƙungiyar da ba ta so a zauna lafiya a Najeriya sarki tun da ka taso a Najeriya ka santa na santa da wani mutum mai shekara arba'in da wanda ya fi haka kowa ya san ranar lahadi rana ce ta hutu ga al'ummar kirista haka ne rana ce da suke gudanar da ibadunsu hmm. kuma rana ce da aka saka ta a cikin kundin tsarin aikin gwamnati cewa rana ce ta hutu. Amma ranar Juma'a ba ta ciki. A. Da aka ji ranar Friday a dokar gwamnati ana zuwa aiki. Ta lura? To kwaɗam sai Malam Nasu ɗan rufa'i a nan gwamnan jihar Kaduna. Sai ya ce doka ta ba shi dama ya ɗauki ranar Friday ya cire ta. Ba fa cewa musulunci ya sa shi ba ba. dan a dokan Najeriya bai da iko zai wani abu ya ce musulunci ya sa shi sai ya ce doka ta ba shi dama shi ma ya yi kansilin ya ɗauki ranar juma'a ya mayar da ita a matsayin ranar hutu ranar da ba ta aiki ba don Allah yayin da mu da taɓa tashi ba mun ce ba mu yadda a mayar da ranar lahadi ta zama ranar hutu ba ka tambayi fasto ƙungiyar kan ta yi rubutu cewa ba ta yadda ba dan mai malam nasiru ya zo ya ɗauki ranar juma'a ya kansilin ɗinta ya ciya mayar da ita ranar aiki ko ba haka ba hmm. idan mu waccan ranar a matsayin ta addinin su mun girmama ta ba wanda ya taɓa rubutu ya ce bai yadda ba in ana neman zaman lafiya dan me yasa su suka miƙe suka ce ba su yadda ba ko ba su yadda a mai da ranar juma'a ba su yadda a mayar da ranar juma'a ba a matsayin ranar da za ta zama hutu ga musulmi kuma ba fadin Najeriya ba fa jiha guda kawai. Hmm. So magana ta gaskiya tsakani da Allah abinda fasto yake kokawa da shi wannan ƙungiyar taku ta kan wallahi tallahi muna da dalilai da yawa wannan na bada misali ɗaya a wancan zaman na bada misalin abin da ya faru da malam isa alifantami addinin ku kamar yadda kuka ce addini ne so yadda aka girmama naku addinin ya kamata ku girmama addinin wasu ta fuskar zamantakewa da mutuntawa so in ana neman zaman lafiya kaga babu dalilin da zai sa musulmi su girmama ranar da kai kake fita ka je kai sabis to malam Musa minti minti biyu malam Musa magana ta ƙarshe eh a abin da zan faɗa yana da yawa cikin maganganun da fasu ya yi magana 'yan siyasa. Kuma na yadda da cewa da gaske ne maganar da ya faɗa a babin adalci 'yan siyasa na amfani da duka ɓangarorin guda biyu. Akwai malaman addinin da idan 'yan siyasa na da buƙatar wani abu ta hanyar su suke bi don biyan buƙatar su. Akwai su a cikin kiristoci, akwai su a cikin malaman musulunci. Wannan magana ce ta adalci dole mu yadda da wannan. Ka lura? So wannan in na zo don samu gaba hmm. watakila in yi bayani mai faɗi a kan shi. Amma magana ta ƙarshe maganan da ya faɗa ya ce ya samu confuse kan maganar da wancan ya faɗa ya ce ah, so ita magana ta yare. Ka lura? Masu yaren ake komawa zuwa gare ta su bayanin me ake nufi da yaren. Na tabbatar akwai malaman Hausa a jami'o'i. wanda fil ɗinsu ne su wannan ja'in jan a madadin su su ce kaza mu mu ce kaza <coughs> lala muna buƙatar kafin a bar wannan program ɗin a samu waɗanda suke malamai ne ƙwararru masana ta fuskar yaren hausa a matsayin abin da suka karanta na ilimi tunda na san akwai wanda har profesoshi suna yi akan wannan yaren kamar irin su profeso banza so an samu wani ƙwararre ta fuskar sanin hausa a matsayin ya karanta ta a matsayin language da ilimi idan ya ce ma'anan arni abin da take nufi tana nufin mai bautar wani abu wanda ba kaza kaza ba shikenan sai mu ɗauka amma ni iya fahimta ta da kalman arni abin da take nufi in ka ce kalmar kafiri ba kalma ba ce ta hausa kalma ce ta larabci idan ka ce kalmar kirista asali ba kalma ba ce ita ma ta hausa kalma ce ta larabci ta turanci kai ita ma aka fassara ta zuwa da hausa ba haka bane sarki na'am na'am na'am kalma ce ba haushi kalmar kafiri ta larabci yake fassara ta zuwa ga hausa shine yana fassara ta da wannan yana nufin arni wanda ba musulmi ba sannan ni ban fahimci inda kalman ta zamanto zagi ba so amma abin da zai raba gaddama nan a koma zuwa ga asalin masu yaren ba wai masu jin yaren ba a'a wanda suka karanta yaren suka yi ta daƙiƙi a kansa a matsayin ilimi sarki da abin da suka faɗa sai mu ɗauke shi a matsayin yanzu shine umda ita ce madogara kada wannan ya zama to mana shine mahallin nisa Allah ya sa mu dace wannan su ne takaitattun kalmomin da zan faɗa sarki to jama'a muke magana ah, malam Musa ya kawo nashi kuma ƙarshe ya kawo mana zance na kalma na arne wanda pasto ya nuna cewa wannan wet yana damun su sosai kuma a cikin maganar pasto ya nuna mana wai haka ya muna gaskiya wai pastoti da yawa suna preach suna gaya wa jama'ansu cewa wannan wet kalman nan arne nan yana zagi ne shi yasa yana kawo musu matsala sosai malam musa yana da videos da ya tuturo mini kuma amma videos da zan saka Eh, ba shi cikin tam din da muke basu haka kuma pastor ya turo mini video shi ma video sa da in ya ce mini in saka ba shi cikin lokacin sa da muke bashi to eh, pastor kuma yana da minti goma da zai ci gaba da zantutukan shi na zaman lafiya tsakanin musulmi da krista bismillah pastor to na gode farke eh, baki kuma na gode shek da bayanan da muke samu Ah, shek ya tambaye ya yi tambaya ne na farko wanda ina ganin tambayar nan na ansa shi a hiranmu na satin da ya wuce to amma da yake tambayan ya sake billa bari in sake dan bayani a kan shi ah, sarki zaki tambayar shi ne da ya sa kristoci wuraren da kristoci suka fiya aka fita da hankali hmm. wuraren kuma da musulmai suka fiya ba a samun tashin hankali to ni kamar yadda na faɗa kagan wannan maganar ba debate ba ne amma duk abin da za mu ya kamata mu yi ma kanmu adalci sarki baki, na gaya maka na ce maka da yake kristotin da suke najeriya musamman kristotin da suke arewa suna ji ana taka su mm. na gama krista ba zai je akwai guraren da automatically ko ka shiga wani ya zage ka wallahi ba za ka ansa ba saboda idan ka ansa sarki zaki ka san abin da ba za ka fita lafiya ba akwai angwani yanzu a kaduna wanda an kaje yanzu in wani ya taka ka shawara muke ba mutane ko mutum ya taka ka gudu kawai ka fahimce ni mm. sannan kuma mu idan ka zo wasu angwanan mu anan ba ka sanin har yau ina ina gaya ma in ka zo kamar wurare kamar sabon tasha ka fahimce ni hmm. daga bakin titi za ka ɗauka ko zallan musulmai ne a gurin amma kasuwa suka zo yi kuma za su koma da yamma hmm. kuma ana misali in ka shiga mu, za ka gani yan masu kananan sana'o'i sun fita ne daga tudun wada ko kuma wani anguwa na musulmai suka zo sana'ar su kuma za su yi su gama a koma gida lafiya hmm. amma sarki za zaki kamar cikin garin kaduna yanzu ana ina baka misali wallahi in kai kristani ne idan wani ya taka ka to idan ka san yadda kaduna yake hakuri za ka yi kawai ka tashi a gurin ka fahimce ni hmm. why because kai ka san we are the minorities a gurin hmm. ka fahimce ni ko to duka wayannan kuma idan mun ce za mu ci gaba da maganganun nan self defense na waɗannan kuma ba za su yi mana amfani ba saboda idan ka tambaye musulmi zai ga maka in ka ji angonsu a matsayin kirista za ka fita lafiya zai ga maka ka fahimce ni ko to amma sarki zaki na riga na wannan bayani na nuna maka kristocin nan fa da muke magana su idan sun shiga wurin musulman nan ko an taka su dole su ya kuri kaga dole a zauna lafiya gurin amma idan ka zo gidansu ka zo ka taka su dole su rama sarki zaki sarki zaki idan yaro ne ka zo gidan shi karamin yaro ko mai rashin karfin shi wallahi ya san lungunan gidan ya san in kaza in kaza in ka taka shi zakin ka zai yi tsinke da gudu ya neman lungun da zai gudu saboda shi yana ganin ya fi sanin gidan ka fahimce ni ko mm-hmm. so idan mun koma muna bincike cewa me yasa guraren da musulmai sun fi yawa an fi zaman lafiya saboda babu kirtan da zai je ya nemi ya tada rigima a gurin babu wanda zai je neman rigima a gurin sannan kuma ga bangaren kristosin idan ka fi su karfi a gurin ka ka taka su son haƙura, in ka zo gida dole in ka taka su su rama ai bayanin da nake na satin da ya wuce so a wannan bangaren bari in bashi akan hakan bangaren kuma na kan suna cikin kungiyoyin da suke ta da hankali sarki zaki ba za mu iya mucar da abubuwan da matsalolin da muka samu daga jama'atu nasarar islam ba domin su ma mun samu yawancin damuwai a gurinsu wanda mu muna ganin su a matsayin kungiyoyi wanda suke karar da hankalin mutane a najeriya ka gane ko hmm. to amma duka wa'yancan ba abin magana ba ne saboda ni Bani da shirin hurumin da zai iya magana a wannan bangaren amma idan Allah ya da cikin kwanakin nan kana so zan yi kokari lalashe sakatare na kan Kaduna State uh, sorry na 18 uh, Northern State in kawo shi a wannan program din idan Allah ya da wanda ba zai zama ma'auna da matsala ba na riga ma na ba shi labarin wannan program saboda haka in ya zama in ya zama lallai da yake shi ne kan sakatare da ya gama kan sakatare na Kaduna kamin yanzu an ba shi girma ya je kan sakatare na 18 northern state to ka gani shi ne zai yana da dama da kuma karfin da zai iya responding akan abubuwan da sun shafi kan very glad akan abubuwan yawa akan abubuwan da sun shafi kan idan ni na fara responding yanzu ba dan ban sani ba amma domin ban da hurumin da zan zan shiga wasu abubuwa wanda doka bai bani dama shige su ba mm. saboda haka idan muka ci gaba da wannan program Allah ya da zan haɗa ka da kan secretary na 18 northern state na Najeriya zai ku yi magana da shi ko kuma na arewa. Ah, shi zai responde ma shi shek ah, daga nan bangaren da yake magana. Amma ina son ya sani kamar da na yi bayani ne kan suna da hakkin jama'a a wuyarsu. Kan ba za su ga an taka Krista su zauna shuru ba. Hakkin kan ne su fita su nuna bakin cikinsu su nuna a damuwarsu ko ba su da abin da za su yi amma kar ya zama to bakin su yayi shiru sarki zaki yawancin idan ka duba ya ce komai ya faru idan an taba krista daya sai ka dan shi ya fita duka duniya amma za a kashe mutane an kashe mutane a lokacin ya ba da misali mutum goma da aka kashe a sokoto to gaskiya idan za mu yi maka mu'adalci wa'annan kashe-kashe ne masu bambanci ta fahimce ni ko kashe eh, mutum goma da aka kashe ko kuma wanda aka sa a mota aka kone a sokoto ko ah, wa'annan mutane wanda suka kashe su yan ta'adda ne sarki zaki wanda ba a san su waye ba ne ka fahimce ni ko hmm. <laughs> wanda kuma aka kashe na krista an san wanda sun kashe su yan gari ne kuma masu hankali ne an san ba masu matsala ba ne Mm. kafin ce ne so a fanda idan yadda ta'adda sun fita sun yi kuma wa'annan yana magana cewa krista gwamnati suna taimako krista idan abu haka ya faru to sarki zaki ina adalci idan ka idan yanzu na zo garanka an tasa ne an kashe ni kuma ka san cewa mutanen ka ne sun kashe ni sarki zaki ko kai kokari ka defendant kanka ai kowa na da irin gani kowa na da kunnin ji mm. ko ya ka defendant kanka ba za ka iya fitawa ba mm. to a ta bangaren kristoci kuma in ka zo an kashe mutum sun ka fara bincike kuma wa'i ya kashe sai ka gan ana kuma sake tunanin yan uwanka ne sun shiga sun kashe mutane <laughs> ka fahimce na'am ka fahimce sarki zaki okay ya muna fahimtar ka a kira baka gane ba kamar yanzu a bangaren kristoci eh ka fahimce ni yanzu idan aka shiga an yi yan aka shiga yanzu aka yi rigima an kashe mutum anan kaga duk da yake da bangaren kristoci ne ai ka fara bincike sai ka ga wanda suka kashe wannan mutumin sun zo ne da kalmar Allahu akbar kamar da na faɗa ranar Ok, ya ya ya eh, eh. yawa kamar na faɗa ranar sai ka ga wanda sun zo sun yi barnan sun kashe shi musulmin da ake magana sai ka ga wanda sun zo sun yi irin wannan barnan sai ka ga cewa sun zo da kalmar nan na Allahu akbar ne to za ka ce kristani yayi hmm. ka fahimce ni ko so akwai wayannan matsaloli wanda na ce maka idan muka ci gaba da tattauna su sarki zaki ni ina gudun mu faɗa kalamai ne wanda mu da mu saba ma junan mu maimakon mu gyara ka fahimce ni ko ina ta kokarin ina kontrolin kalmomi na saboda wannan shafi shafi ne na gyara idan kuwa shafi ne na gyara to ga damuwa menene maganin shi shi ma yake ga damuwa menene mafitan shi to kaga idan muka yi haka to za mu samu kira mai amfani amma wallahi idan muka ci gaba da tattauna abubuwan da suka wuce sarki zaki a Najeriya muna zama da bakin cikin junar mu ka fahimce ni na'am Na'am. Kafin ce da eh, a eh. Najeriya muna zama da bakin ciki da junar mu. Akwai kristoci ba wanda an kashe iyayensu a gabansu. Akwai musulmai wanda an kashe iyayensu a gabansu. Ya fi na da wahala. Mutum na girma kana a gidanka da iyayenka sai waɗansu shiga su kwantar da iyayenka a kasa su yayyanka su rauka. Kila kai Allah ya baka dama ka boye ne ba a ganka ba. Sarki zaki ya za ka yi kamanta da wannan abin. Ka fahimce ni? tsakanin musulmi da kristoci duka mu mun sha wannan wahala hmm. angwanin da kristoci suka fiya, kai ka za su kashe musulmai irin kisan gillan nan angwanin da musulmai suka fiya, yawa sai su kashe kristoci irin wannan eh, eh, kisan gila gilla haka muke ma junar mu wanda kuma yanzu wannan ah, wannan hanya wannan hanyar da ka dauka hanya ne da wanda zai zama mana mafita idan za mu maka mu adalci sai mu haƙuri mu yafi junar mu a wuraren da ba a yi daidai ba sai mu duba ya za mu yi kar irin haka ya sake faruwa amma sarki zaki a Najeriya akwai irin barnan da aka yi wanda ba za mu iya yafa ma junan ba idan za mu idan za mu dan za mu yi na jiki ne hmm. kafin je ko kana zama da iyayenka an shiga an yanka su a gabar Ka kana can musulmi kai ma kana zama da mutanenka a shiga a yanka su kuma ka kana kallon kasan zuriyan wanda suka yanka to sarki zaki duk ran da Allah ya baka dama zaka nemi hanyar ramawa ne ka fahimce ni ko saboda haka mu abin da muke so abin da ya wuce mu hakuri da shi mu yafe ma junar mu sannan sai mu nima me mafita wallahi sarki zaki wasu yanzu wannan program da muke yi wasu suna jin shi yanzu hankalin su zai gashi za su eh? ji kamar su nema hanya ne wanda za su shiga su rama ma iyayensu da aka yanka ko kuma ya'yansu da aka yanka hmm. ka gane ko saboda haka mu abin da muke cewa abin da ya wuce a baya hmm. idan za mu yi ma kanmu adalci sai mu ɗauka shaidan ne ya shiga tsakaninmu sannan mu sai mu nema mafita mm. ya ya samu yi ko zauna lafiya kamar yadda iyayen mu sun zauna lafiya masha Allah mun gode sosai lokacin ka ya cika to a jama'a za mu dawo da abin magana zuwa ga Sheikh Malam Musa Yusuf Asad Sunna kan wannan layi bismillah Sheikh maganar da fasto ya tike da ita cewa daga karshe sai mu ba juna haƙuri eh. so yana ganin tun farko da wannan da shi aka fara cewa a najeriya akwai buƙatar al'ummar musulmi inda suke ganin sun wa al'ummar da suke ganin ba ta musulmi ba ce ba daidai ba su ba ta haƙuri su kuma al'ummar kiristoci su ba da haƙuri don najeriya ta zauna lafiya da yafi amma ba maganin cewa ba akwai abubuwan da ake wa kiristoci na ba daidai ba na danne su da ake shi ne abin da ya kawo rashin zaman lafiya daga ɓangaren su al'ummar da ba ta musulmi ba sarki zan dawo a misali fasto ya yi maganin cewa ana taka kirista a arewa yayin da na kawo wancan misalin cewa ana taka kirista a arewa a arewa da lokacin da su saddauna suke nan babban abokin saddauna cikin kiristoci sarkin kabora ne ya aka yi a da a arewa kiristoci suke da da mutunci ake zaune lafiya da su me ya shiga kiristocin arewa daga ba ake rigima da su ba a zaman lafiya da su dole wannan abin da ya shigo su in tun da can fitina ake sai ka ce ai fitina ce da aka gaje ta malami ne kano yana wata magana ya najeriya cewa najeriya gida ɗaya ce amma kowa san uban gidan uban shi me yake nufi ƙasa ɗaya ce allah ya haɗa mu za mu rayu amma kowa ya san addinin da yake yi to mahaɗu haɗu kai kana naka addinin ba zan tilasta ka ba in ce sai ka yi in yi ta fuskar dalili da ilimi kai ma ba za ka tilasta na ba mu mutunta juna a zauna lafiya a gina ƙasar wannan shine abu na farko cikin abin da na tambayi fasto a baya kuma bai ban amsa ba na ce yanzu haka na san unguwanni da al'umman kiristoci suka zo suke zaune a ciki tun da ya maganan garin kaduna ina tudun wada ne tudun wada ka ga tudun wada ita ce unguwar da musulmi ke cikin ta ɗari bisa ɗari a yanzu hmm. akwai akwai makarantun da kiristoci ne suka zo suka gina ta kuma al'umman mu suka ɗauki ‘ya'yansu suka kai wa kiristoci amana su karantar da su abinda fasto har yanzu bai bani amsa ba ina so dan Allah a cikin al'ummar ku inda kuka fi yawa faɗa min inda wani musulmi ya gina makaranta kuka ɗauki ‘ya'yanku kiristoci kuka kai mai kuka ce karanta muku don a zauna lafiya don mu yadda duk ne ana buƙatar zaman lafiya ai bai yiwa bai yiwa sarki idan ana irin wannan zaman ka nuna kai kai ne mutum ni kuma dabba ne mm. ka lura ai ah. akwai abin da bahaushe ke cewa ba ni gishiri in ba manda mm. in mun yadda mutanen ku su zo cikin mu su zauna har muna iya ɗaukar amanar ‘ya'yanmu mu kai su karantar ko me yasa al'umma ba ta mana wannan yardar ba ga mutanenmu. Hmm. So kaga fasto in ana magana ta tsakani da Allah duk abin da al'ummanmu ya kamata ta yi na karamci da kau da kai da sanin ya kamata da riƙe ku don a zauna lafiya muna yi kuma muna eh, ƙarfafan mutanenmu su yi har ma a babin mu'amala muna nuna cewa da za ka je ɗauko aiki wannan ka samu musulmi ne bai da amana wannan ba musulmi bane yana da amana musulunci bai tilasta maka wajen mu'amala ba sai ka yi mu'amala da musulmi mara amana a lokacin da yake akwai kirista mai amana zan baka misali aya cikin suratu ali imran sarki eh? Allah madaukakin sarki ya tashi a suratu ali imran ita ce sura ta uku a sura ta ukun nan da Allah madaukakin sarki ya tashi idan fasto yana da qur'ani ya je ya duba ya gani zai ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ainihin wato aya ta wato saba'in da biyar sura ta uku ali imrana aya ta saba'in da biyar Allah da ya tashi sai ya ce wa min ahalul kitabi wanda kalman ahalul kitabi din nan ya ƙunshi wanda ba musulmi bangare guda biyu akwai yahudu akwai su kristo din sai ya ce man in ta amanu bi in akwai wanda in ka ɗauki amanar tarin dukiya mai mugun yawa kuɗi billions of dollars sarki yu'addi hmm. ilayka in ka bashi amana kace gashi rike min yadda ka bashi amana haka zai rike ba zai ci ba wa minhum daga cikin su akwai man inta amanhu bi dinarin wannan in ka dauki dinari bandala in ka bashi la yu'addihi ilayka ba zai dawo maka da shi ba illa ma dumta alaihi qa'ima dan Allah sarki akwai yaban da ya wuce wannan kuma har yanzu wannan abin da Qur'ani ya faɗa haka maganar take a cikin kiristoci da yahudu tabbas akwai masu amana da in ka ba su za su rike maka abu akwai wanda ba su da amanar da in ka ba su ba za su rike ba so kaga Allah da ya tashi bai ce ai condemning ɗinsu ba da masu amanar da marasa amana a'a wannan faɗa maka dan in za ka yi mu'amala wanda duk yake da amanar da in ka ba shi zai rike bai ce ba babu laifi kana yin amana da shi so wannan kaga magana kenan ta wannan janibi sannan cikin maganganun da wato fasto ya yi magana na sake dawowa cikin garin kaduna nan ina tudun wada ne a garin kaduna so yayin da nake tudun wada kowa ya san kasuwan bacci nan har yanzu har gobe kasuwan bacci ba musulmi kaɗai ke cin ta ba akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba a kusa da kasuwan bacci kowa ya san har yanzu a tsakiyar tudun wada kusa da kasuwan bacci akwai cece a gurin nan idan ka je jikin foli, akwai coci a gurin ba a tashe su ba suna nan har yanzu kuma an kyale su sannan a in ka zo cikin garin kaduna nan in ka shiga eh. cikin gari kowa ya sani irin wajejen kansu a bello da ina da ina ne akwai manya-manyan cocina a cikin gari tare da cewa yanzu cikin gari guri ne da ya zama mafi yawanci santa ce ta kasuwanci amma akwai coci coci coci a gurin wanda sun fi masallatan musulmi girma masallacin Kano Road na 'yan ɗariƙa ne ka san cewa sarki titi ne kawai ya raba su da coci tsakanin eh. masallacin Kano da oh. titi ne kawai ya raba su nan titi ne nan ga masallacin a 'yan ɗariƙu na Kano Road sannan nan ga coci a nan gurin haka abin yake ba a cikin Kaduna a cikin Kaduna a cikin gari shi ya sani duk wanda ke zaune a cikin garin Kaduna ya sani na sani haka abin yake so wannan na ba da misali ne daga cikin ainihin wato misali magana da fasto ya ce wai akwai bambanci tsakanin kisan da aka yi ma waccan musulman a sakkwato da wannan ya ce wai ba a san wannan suka yi ba an sani kowa ya sani su bella turji ne kuma sun fito sun faɗa sun ce su suka yi abin da fasto ya kamata ya ce wa'yancan da suka yi ba za a iya zuwa a kamo su ba don suna da makamai a hannunsu wayannan kuma tun da ɗalibai ne ana iya kamo su shi yasa aka ce a kamo wayannan kana ji sarki na'am wayancan kuma tun da ba za su kamu ba shi yasa ba mai ganin dan suna ɗauke da makami amma maganan amma abin da muke so kawai mai saurare ya halatto yadda wannan take rai ce idan wanda ya yi tsokana ne saboda shi rigima ta tashi aka ɗauki mataki ai sarki wanda bai tsokani kowa ba in aka taɓa shi shine min babu aula a tausaya mai rai sosai sosai shi ya mutuntanta a tausaya mai mhm. sannan a a cikin maganganun da ainihin wato fasu yake faɗa na dawo magana ta kusa da ƙarshe sarki ai a zaman da muka yi a baya fasto yana cewa wai wai inan anan kamar yana so ya nuna al'ummar su ba ta tayar da rigima sai idan an tayar da rigima ne a nan in an musu abin da ba daidai ba sai su koma can cikin jama'ar su inda suka fi sai su rama sarki ka san cewa a ka'idar mu ta musulunci yanzu ya sha faruwa ba so ɗaya ba ba so biyu ba misali yanzu yanzu ba kaga mutanen shehu ɗaya rubuta an tare su a hanyar da su an kashe ba haka eh haka Allah kiristocin da ke Kaduna su suka yi wannan a san ba su suka yi ba ku yanzu a can gurin a Jos dan an fi musulmi karfi gurin wani ya tashi ya masa abu daidai ne kuma musulmi a nan inda suka fi karfi su masu tashi salama a sam a ka'idar musulunci muna da wala taziru ziratun wuzra ukura wata rai ba ta ɗaukar nauyin wata rai in har za a rama to sai dai a je kan waɗancan da suka yi a rama a kansu ba waɗanda ba su suka yi ba wannan ita ce ƙa'ida. Sau da haka a mu a iya abin da muka sani muke mu'amala da wanda ba musulmi ba a da a wancan zaman da muka yi na faɗa wa fasto a farko farko tun da yana kudancin kaduna ne rikicin kafantan na cikin rikici na farko farko da aka fare a jihar kaduna a lokacin da al'umma ta ma san rikicin addini ba me ya kawo rigimar zagin annabi ne ya kawo ta sallallahu alaihi wasallama mu dawo da nan rigasa tudun wada unguwar shanu ina ne wallahi mafi yawanci kamar yadda nace maka ana zaune ne tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba na faɗa maka nace sarki idan an tashi wallahi wani lokaci kana kwance da safe fasto zai kwankwasa kofa sai ka fito ya ce maka ai mai bishara ne yazo zai wa'azi haka ake zaune ana mutunta juna amma an yadda addinan daban-daban ne kai an ma yi lokutan da a munasaba ta kirsimeti zaka ga mafi yawanci ko in ce maka duka duk inda kiristoci za su yanka wani abu nasu musulmi ne ke zuwa su yi musu yanka gaskiya ne kowa ya san haka su amma me ya faru shekarar da aka zo za a yi maganar shari'a a jihar kaduna hmm. ni ina daga cikin waɗanda mun je majalisa ban san ko nawa ba maganar nan an yi bayani an yawa an ce shari'ar musuluncin nan za a yi ta ne kaɗai ga musulmi su ta shafa ba ta shafi wanda ba musulmi ba amma tare da haka ranar wata litinin daɗin ne ba zan rike ba zan taɓa manta ba kiristoci suka zo jihar kaduna da niyyar cewa za su yi zanga-zanga daga wannan zanga-zangar aka tashi fitina da rigimar da aka samu matsalolin da wannan yasa aka samu bambanci tsakanin unguwanni na musulmi da wanda ba musulmi ba amma da sarki ko bambancin unguwanni wallahi babu a cikin jihar Kaduna daga baya ne aka samu wannan bambancin suwa suka haifar da wannan matsalar yanzu muna maganan ne a wannan a sarki zaki naga lokaci yayi mu duba Allah cikin lamarin nan yawa magana ta ƙarshe maganar da nayi fasto bai bani amsa a kanta ba tunda ya ce ba dubin ke ba ba dubin ma amma muna so matsala ne ka mun an mun ce addinin ku ku yi shi ba tilas ko annaba da ya zauna da mutane a madina bai musu tilas bai ce sai sun bar nasu addinin sun zo sun yi nashi to amma misali ɗaya da na bayar sarki na ce maka tun da shi yana da alaka da ƙungiyar kan ya aka yi kawai daga ɗaukar ranar juma'a a matsayin ranar hutu ta aiki ƙungiyarsa ta ɗauki mataki ta ce ba ta yadda ba suna neman a zauna lafiya ne yasa suka yi haka ko ko asali ya kamata su nemo wa al'ummar musulmi wannan da aka yi a jihar kaduna si a'a tsakani da Allah ya kamata a mutunta abokan zaman mu musulmi masha Allah eh tunda ka to kenan na tsaya na ga lokaci yayi gode Allah saka alkhairi to jama'a a tsakanin pastor da malam duka ana neman zaman lafiya ne kuma tsakanin malam da pastor kuna ganin ana mutunta juna sosai kuma haka muke so uh, pastor kamin pastor ya magana haka kuma malam zai nemi dama shi ma mu saki video sa pastor uh, yana cikin neman zaman lafiya tsakanin musulmi da krista kuma haɗin kan da pastor yake magana eh haka ne za ku duba wani bidiyo kaɗan wanda pastor uh, ba a nan ba ko a uh, jihansu ya nemi yana neman haɗin kai wai wanda suka zauna suka yi azumi domin a samu zaman lafiya tsakanin musulmi da krista ku ji dai video kaɗan insha Allahu mu gani uh, jama'a ha gashi nan wannan Daya daga cikin abubuwa da kan sa a samu jagora na gari wanda zai kawo ci gaba da kuma kishi yanayin ɗabi'un mutum da inda ya samu da irin gidan da ya fito na tarbiyya kana kuma da yadda yake bin al'umma sau da kafa na wajen taimaka musu ta kowane bangare kuma a kowane lokaci. hakan zai sa ta zarar irin waɗannan mutane sun fito don neman wani abu da shafi na ci gaba ne ko kuma siyasa al'umma kan haɗu talakawa don amara masa baya mai girma ɗan buran zazzau honorable Sanin mahmud shaban wanda ake masa lakabi da jagoran talakawa da daga cikin waɗanda suke da wannan siffa da kuma ɗabi'a ga al'ummarsu wanda yana ɗaya daga cikin wanda ya fito takara na neman kujerar gwamnan jihar Kaduna a jam'iyyar APC a zaben fidda gwani da ya gabata sai dai kuma abin ya bar baya da kura da kuma yadda aka sauya al'amuran ya kai ga shiga kotu don bima al'umma haƙƙin su kan wanda suke muradi to kafin nan bai tsaya ba na ganin ya ci gaba da yi ma al'umma hidima da kuma ƙoƙarin ƙato haƙƙi a jam'iyyance sun hada da musulmai da kirista na kowane shi a jihar kaduna a tun makon da ya shige aka ji jawabai da sanarwa ta musamman daga bakin mai girma ɗan buran zazzau ɗin hurbin sani mahmud sha'aban na al'umma su fito don a ceci kai da kuma neman mafita bisa ibtila'in da ake ciki na tsaro da a samu zaman lafiya musamman a nan jihar kaduna da yadda salon shugabancin ya sauya ana ganin wani gefen akwai takura wanda ya ga ya kamata a tashi tsaye don samun sauki bisa yadda al'umma suke samun azabtuwa akan haka ne aka bayyana yin azumi a wannan litinin da ta gabata musulmi da kirista kuma al'umma da dama sun amsa kira wanda aka bayyana fiye da miliyan biyar sun sami wannan azumi ta kowane bangare to sai dai kuma a wajen taron sharuwan da aka shirya babban ofishinsa na yakin neman zaɓe a nan kaduna ya yi armashi kuma an yi addu'o'i da sanya albarka don yin addu'a a samu sauki mafita zaman lafiya da kuma shi kanshi jagoran wannan tafiya Honorable Mahmud Sani Sha'aban na Allah ya sa tafiyar tasa ta ci gaba da kyau rabaran rabaran fastoci daga majami'u ɗari'u daban-daban fiye da talatin suka ci wajen taron shan ruwa da buɗe baki da yin addu'o'i kana kuma limamai na masallatai daban-daban malaman islamiyu da alarammomi su ma sun halarci wannan wuri don yin addu'o'i kamar haka kamar mutane na cewa ba a ji ba. Mutane na cewa ba a ji ba. nan wannan video ne a cikin kaduna wanda pastor uh, zai mana bayaninsa me ya faru sa'annan mu ji na zaman lafiya to pastor uh, magananka na ƙarshe minti goma kenan da za ka yi malam yayi nasu sannan mu bude uh, layi shi sa me wannan bidiyon ka ya kumsa zaki eh, shek ya bani tambaya biyu zaka bani dama in an samu shi. Ok, bismillah. Tambaya na farko da sarki zaki ya min ya ce ah, nuna mashi wuri ɗaya ko a biyu wanda wurin da kristoci suke da yawa wanda sun ba wanda wanda musulmai za su iya ko kuma wanda musulmai sun zo sun bude wani sana'a wanda an yadda an bar su ko kuma ba su amana a hmm. hannunsu. Makaranta na ce. Makaranta. eh makaranta eh makaranta makaranta ai ka san makaranta abu ne kamar sana'a ko a'a ai yana da kyau ah. ka yi amfani da kalmar da na faɗa mm-hmm. <laughs> a'a ai eh, ina zuwa ma eh, shek mm. <laughs> ah, kowa yana da irin sana'an da zai iya ci a wuri kaza ka fahimce ni ko kowanne community suna da business da ka kai wurin zai ci gaba now ah, yanzu wurin ku bangaren ku na musulman da yawa za ka gan cewa ba private schools ka fahimce ni ko hmm. so dole mutanen mu suna ganin kamar aka je wurin akwai cin kasuwa now sarki zaki in ka zo wurin da nake kaga mu a na Kaduna idan kana neman headquarters kamar yadda cikin gari yake na na Kaduna in kana neman gudan da ya samu development ya wanda za mu iya kwatanta shi kusan da cikin gari shine sabon tasha ka fahimce ni ko to zan gaya maka wani siri yau gidajen da suke kan hanya da yawan su gidajen musulmai ne kuma kristoci sun sani amma kan da ake rigima ba taba kone musu ba hmm. ce ne ko sarki zaki ni karan kai na baka misali kuma na baka dama shi shek ya kara bincike a kaina sosai sarki zaki masallacin nan na guran post office road ka fahimce ni ko an kone masallacin nan ya kai so uku kuma akwai kudi na a cikin duk lokacin da an gyara masallacin na sarki zaki hmm. amma na za ka mai ka ci gaba in ka ce an kona ka mana wannan magana guntu eh, su wa ke konawa idan an fara rigima sarki zaki eh. akan kona churches ne da masallatai idan su sun kone idan an kone churches a can bangare sai na a kone masallata to yanzu ka cika mana to mhm. yawwa yanzu sarki zaki wannan masallacin nan na nan na post office ya kara bincike da kanshi shek na a Kaduna ne saboda haka zai iya kara bincike a na, sunana Pastor Monday Popular an sani sosai a garin nan sarki zaki kuɗi na duk lokacin da aka kone masallacin nan kuɗi na na a cikin lokacin da an gyara shi ka fahimce ni ko wannan ina fada online ne wanda ka gani dai ni ba musulmi bane amma saboda ba na son abin idan an yi idan Allah ya sa ina da dubu ɗaya ne sai in je in sa a gyara dan hmm. na san dakin Allah ne ka fahimce ni ko hmm. now rigiman da ake sarki zaki ni ba musulmi ba ne amma wanda ni nake gudu in shiga cikin gari in shiga cikin hatsari in ce in kwashi su in sa a mota na anguwar kristoci in gudu in nema wuri in boye su ba za a iya kirga ba sarki zaki a anguwar wato bewa na musulmi kenan da ake attack su a anguwar kristoci eh. idan an fara rigima sarki zaki idan an fara rigima sarki zaki idan ina gari Hmm. to duk wanda sun san ina gari hmm. wuri na za su gudu su zo in boye su saboda mutane suna bin girma na zo ko na boye su dole ya hakuri to amma ya hakuri wannan kwashi zan tambaye ka hakuri ya hakuri cikin maganar ka eh. in dai in an fara eh. rigima kai kana iya ka shiga ka je kwashe musulmi ka je ka boye su to shin wannan eh. maganan kanga tsakanin musulmi da krista wake cikin takura kenan yawwa ai to ai ina gaya maka ai musulmin da suke a bangaren mu idan ana kashe kristoci a can kristoci su ma anan za su ansa idan kristoci anan san ansa mu da muke shugabane mu ba da samu bane a samu irin wannan gashi hankali dole mu nima mu kare musulman da suke kusa da mu na'am na'am na'am ka fahimce ni inda ba mu son a zauna lafiya hmm. sai mu nemi gurare mu mu boya dakunan mu amma sai mu bada rayukan mu wasu mu a cikin mu a fita ana nema ana roƙon mutane a bari na fahimce ni ko na fahimce ka na fahimce ka babu marasa ba mu ce babu marasa hankali ba hmm. so wayannan abubuwan duka sarki zaki kamar yadda na ƙara sama gana na da zuka a shiga layi sarki zaki lafiya muke so a zauna ka hmm. fahimce ni ko kuma dole mu haƙuri da junanmu da musulmai da kristoci dole mu haƙuri da junanmu idan muka ce za mu ci gaba da tone-tone kamar da na ja maka wayannan kalmomi na fi son dama ina tunanin kamar idan na fita na ce ga matsalar mu sai malam shi mai fitar ce ga matsalar mu ka gane ko to amma ba mu yi shi haka bane yanzu kamar muna dan shiga in na fada sai malam ya kokari ya defend din shi to ina ganin idan mun ci gaba da haka kamar samu zo mu samu dan matsala a hanya to amma roƙa ne idan na faɗa damoyin sai mu bari sai mun samu kan damuwayin eh, sai mu fara wanda za mu iya defending sai mu defend amma idan ma hmm. mun ci gaba da defending din ma kaga ba za mu samu masauka ba amma idan mun gane cewa kuskure ne wannan wannan abun musulmai suna shi ba daidai ba kuma wannan abun kristoci suna shi ba daidai ba hmm. sai mu zauna shiru sai mu neman mafita wanda kuma yana ganin shine zai taimake mu ah, hmm. eh so a karshe duka duka abin da zan ce sarki zaki ah, zaman tare shine mafitar mu hakuri da juna shine mafitan mu wannan bidiyon da muka da yanzu aka play hidima eh. ne wanda ya ji mu ba ta bai irin shi a Kaduna ba ta bai ne ko ba ta bai irin shi a Kaduna ba wai a ce an tara malaman addini guda biyu da musulmai da kristoci su zo su zauna a guri daya su ci abinci a guri daya su yi addu'a tare musulmi na addu'a Kirista na addu'a dukkan bangare biyu kristocin suna ami musulmai suna ami sarki zaki mun wannan abin shekaran jiya ne kuma mutum ɗaya ya shirya shi mutum ɗaya ya shirya shi mm. kuma wanda ya shirya shi shine wannan wannan bawan Allah kan kake ji ana mishi sani shaban eh. ka ce ni ko kuma ɗan ka ran gwamna ne bai samu ba a IPC wanda aka aka taka shi yana tunanin an taka shi kuma an taka shi dan tun da yake ya ce ba a yi primaries ba amma an announcing wanda ya ci sai ce to shi ba shi da wani mafita ba shi da wani madogara sai dai a yi addu'a kuma a hada zumunci tsakanin musulmai da kirista. sarki mm. zaki ya kira mu ya roke ka ya roke Kaduna State gaba daya a dauka azumi aka dauka azumi gaba daya a Kaduna tsakanin musulmi da kristoci wanda suke ganin ba a yi ma ba a yi adalci ba ka fahimce ni ko sai muka zo gidan shi da yamma tsakanin musulmi da kristoci aka zauna tsakanin malamai da suka zo gurin sun fi a kirga ka fahimce ni ko fastocin da suka zo wannan taron sun fi a kirga mun zo mun zauna mun yi addu'o'i mun yi mu'amala da juna mun tattauna da juna mun gane da bambancin juna mun yi mun samu mun samu new relationship sarki zaki mun building friendship ba ga ba ga shek yanzu mun saba da shek ba a cikin lokaci kaɗan zan nemi zan nemi gidan shek yanzu ai Allah ya hada mu kenan mun zama mun zama aboka very Mhm. sauran na kasa da mu sun gan muna abokantaka da shek ai su ma dole su mu sauran su yan uwa a yi abokantaka ka fahimce ni ko yawwa saboda haka sarki zaki ni da nake magana da kai mata tana aiki a shari'a court mata na krista ce amma tana aiki a shari'a court kotun musulmai ka hmm. fahimce ni ko now idan abokanan aikin ta sukan dangara lokacin idan muna da wani biki su zo gidana mu zauna mu ci abinci dukansu malamai ne amma za mu ci abincin mu yi mu'amala da junar mu ana zaman lafiya amma na kasa nan san da haka ba yanzu idan Allah ya sa Allah ya bani dama wata rana na tashi na jima shek ziyara yanzu sauran musulmai yan uwanmu da suke gurin sun ga a ah, wannan fasto ne ba ya zo ma malam ziyara za su ji daɗi su ma kaga mu'amala da kyau ya fara a tsakanin mu kenan saboda haka mu abin da ya faru shekaran jiya a Kaduna mun ji daɗin shi babba ne daga sama ya ga dalili ya kira ya haɗa mu a guri da mm. zaki abin da ban sha'awa inda ka zo gurin ka ga yadda mu mu'amala da junar mu duk wani musulmin da yake gurin da kristan da yake gurin wallahi mun dauka sabon rayuwa da murna muka bar gurin musulmai na murna kristoci na murna kuma a dalilin ne a dalilin kawo mu zo mai addu'a ne saboda Kaduna state bai ce a yanzu ai addu'a saboda siyasar shi ba yace shi akwai matsaloli a Kaduna state guda uku wanda ya observe yace na farko kidnapping hmm. yace ya ga Kaduna state ba ta cikin hakalan yadda yake lokacin da aka bamu da Kaduna State daga wurin kakannin mu yake ba mu zaman lafiya kamar da muka kamar da muka gada ya kira abubuwa da yawa sai yace mu zo mu hada kawunan mu tare mu yi addu'a idan Allah kristoci bai ansa ba Allah musulmi ya ansa idan Allah musulmi bai ansa ba Allah kristoci ya ansa ka fahimce ni ko ai wannan abin da ya sarki zanki eh. abu ne mai karfi na gaskiya mm. ka fahimce ni ko balle ma kuma da muka zauna a gurin idan ka ji interview daga farko zuwa kai ka ji wasu suna cewa ai Allah daya muke bauta masa kristoci kenan mun yi. san cewa Allah da ya mace bauta masa to ashe idan Allah da ya mace bauta masa ba za ka kashe wani dan uwanka akan kana kana kana dan kana jin Allah ba Allah ba zai shiga ki ba saboda haka mu hakuri da junar mu mu kaunaci junar mu mu koma da irin rayuwar mu na da ya shi shi shi ya misali da Saddauna da sarkin Kagoro to sarki zaki na rantse lokacin ba ba ta bari rigima a Najeriya ba ta fahimci ni ko saboda daɗin muna kallon shugabanin mu tare muna kallon suna mu'amala tare muna kallon adalci hmm. sarki zaki wani babban abin da ke kawo mana bara'i rashin adalci ne ta fahimci ni ko idan ka ɗauka in ka ɗauka abin da ya kamata ka bani ka ba wani ina kallo kuma dan ka fi karfi na ne to mutumin na ya zama enemy na kenan ka fahimce ni ko saboda haka saboda haka idan da za mu yi ma junan mu adalci shi shugabannin musulman su dauna irin adalci da suka yi ma kristoci ba sani ba ko za a samu shi yasa nika tambaya ce ya nuna cewa ba su san addinin musulunci bane a lokacin ko kuma me yasa suka yi mana adalci kuma an zauna lafiya wallahi no zamanin sadauna wallahi kai sadauna yi nisa daga nan baya baya pastor kana da kana da minti biyu daga nan baya baya sarki zaki akwai malamai shugabanninmu da muka samu daga nan baya baya sarki zaki wanda sun sa an zauna lafiya a kasar nan amma sarki zaki cikin shekarun bayan nan abinda muka ganda da mu ba a taɓa ganin shi ba a tarihin Najeriya. saboda haka mu abin da muke cewa idan an zauna lafiya shugabani ne idan an samu tashin hankali shugabani ne saboda haka shugabani ne kuma suka suka shi biyu akwai shugabani na gwamnati akwai shugabani na addini Allah ya ba mu hakkin jama'a kan mu dole mu yi adalci mu yi gaskiya mu ta mu kare ma talakoki hakkin su dan Allah mu bar zancen bambancin addini mu yi ma juna adalci abin da ya zama na na na na kasa a ba kasa abin da ya zama na na na al'umma a ba al'umma idan mun haka na rantse da Allah za mu zauna lafiya pastor mun gode mun gode mun <laughs> gode wannan maganan pastor da yayi malam kai malam yayi magana shi pastor na tuna da Ghana akwai wani bayarabe da muke tare da shi a anguwa ɗaya. ya kai ranar juma'a kawai yake wankan shi ya sa farin agwadan shi ya nemi tarbin shi je masallaci Ha kuma ranar lahadi yana wanka ya sa suit ya je church in ka tambaye shi me yasa shi ce a ah, to in Allah musulmi bai karbi ba Allah krista ya kai ya karbi rokonsa to irin magana <laughs> irin magana ga kenan shi baya baya hamsu salawati juma'a kawai ke zuwa masallaci eh, ranar ladi ko yake zuwa church <laughs> to masha Allah to muna tare da malam Musa kuma jama'a kuma malam Musa turo min bidiyoyi haka bidiyon malam Musa ah, Kar saka karka sa bidiyon ba maganar da fasto ya bai ma bukatar in saka bidiyo ko kwaya ɗaya to watakila eh. ai har yanzu ba mu shiga matsalan siyasa ga dangadan da ah. fasto ba a hmm. najeriya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ah. so a minti goma da zan yi magana sarki magana ta farko da ya ce wai ya ɗauka zai faɗi matsaloli ne ai barkadi a wannan fasto addininmu yana da cikakken adalcin da abinda ƙwar'ani ya ya ɗora min ya zama dole a kaina a matsayinka na fasto na da za ku rikici da sarki zaki mm. ka bayyana cewa kai kake da gaskiya sarki bai da gaskiya idan na koya ma sarki zaki baya saboda shi musulmi ne kai ba musulmi wani aka je lahira wallahi Allah sai ya tambaye ni wannan shine ba ni ba ba sarki ba mabiyin addinin annabin da ya zo da addinin Allah ya hana shi yin haka shi yasa ya kawo ka'idoji guda biyu a suratul an'ami da suratu al-ma'ida nan yace mana wala yajrimannakum shan'anu qaumin kada kiyaye wasu mutane sa ku ki musu adalci wanda ana nufin wanda ba musulmi bane ko da akwai wani abu kaga korar annabi aka yi daga garin makka yana dan garin wanda ya saba da su addini suka kore shi da yazo ya samu dama akan sa amma Allah ya ce kiyayyar wasu mutane kada ya sa ka ki musu adalci ka musu adalci adalcin shi zai kusanta ka zuwa ga tsoron Allah sannan ya ce mana idan wa idza qultu fa'adilu in za ku yi magana ku yi adalci koda da so ba magana ba ce wai a matsayina na musulmi na zo do oda wai ko rashin gaskiya ya tabbata ga bangaren mu dole sai na ba kariya idan na ba abin kariya in an je lahira ni kuma wa zai kare ni a gaban Allah kaga ba wanda zai kare ni akan nan, ayoyin da na ce fasto ka je ka duba daga aya ta ɗari da biyar a ƙarƙashin wannan ne Allah ya ce ma manzon Allah cewa ha antum haula'i ga kunan ku nan ka duba aya ta ɗari da tara jadaltum anhum fil hayatid duniya idan matsala ta faru za ku tsaya ku ce sai kun kara wani a rayuwar duniya kuma kun san shine bai da gaskiya Allah sai ya tambaya ya ce fa man Allah anhum yawmal qiyamati idan ka tsaya ka kara wani a nan duniya in an je lahira gaban Allah gobe waye isa ya tsaya kuma ya kara wannan a gaban Allah so mhm. duk wanda ka ko ka kare shi ka ba shi gudunmawa a nan duniya kana sane da cewa banna yake yi wannan baka yi makuwa ba kanka kaiwa dan Allah ba zai kyale ka ba so addinin mu bai gina ba akan wai addini ne ta yadda wai idan musulmi shi ne ya rashin gaskiya dole mu a'a ba haka tsarin addinin mu yake ba in ma ka ga wani yayi wannan to ya kala fama tsarin addinin mu da ka'idar addinin magana ta biyu maganar da ya faɗa na kawo sai ce ba a taɓa rikicin addini ba a Najeriya yau ga Matthew Hassan Kuka yana matsayin bishop saddaunan nan ya zauna da kiristoci a Najeriya ya zauna lafiya lai da su sanda suka samu dama ta mulki ba a taɓa sanin bambanci tsakanin kirista a arewa da wanda ba kirista ba saboda su saddauna sun kwatanta adalci amma yau Matthew Hassan Kuka yana sakkwato saddauna jikan Shehu Usmanu ne fa na'am amma ka san cewa sarki zaki Matthew Hassan Kuka yana sakkwata garin Shehu Usmanu kuma yana iya faɗan maganganu na ɓatanci akan Shehu Usmanu? Eh? Kwarai, fasto ya sani, ya tsokana, saddauna kuma yana garin Shehu Usmanu kuma Matthew Kuka ya faɗi maganganu na tsokana da maganganu ba wai saddaunan ba kakan saddaunan zai magana akan shi kuma al'ummar musulmi ta kyale shi bata ce mai komai ba so wannan kenan sannan mu dawo magana da ainihin wato a fasto ya faɗa ya ce wai ana samu wanda ba musulmi ba su je musulmi su je in ka ji an je an kai farmaki ana Allahu akbar su da sarki nan gurin ina ganin kamar na taɓa turo maka wani bidiyo eh zan nemi wani bidiyo ma da zan saka a nan yawa ya ce bai so amma ni na nemi malai ba mu hakuri wannan bidiyon zaka ga cewa Hmm. mutane ne za a kama su ba musulmi ba ne amma sai su murya irin ta fulani da sunan cewa su musulmi ne dan Allah akwai wannan bidiyon ko babu akwai shi akwai shi in an sa mu muna zargin cewa akwai abubuwan da ake wani lokaci ana shiga irin tamu a je a yi banna ba don kuma kawai don alalata addinin wannan kenan so mu dawo cikin maganganun da fasto yayi akan abin da ya shafi yin maganar inda na yi magana cewa an fi yawa in ka lura fasto da ya ce zai ba da amsa bai fa ba da amsa ba fa maganar da na faɗa ya kawo maganan cewa sana'a da business ko ina kaga dai har ya gama cikin abin da ya faɗa bai fa ba da amsa ba cewa shin ana ana suna kawo ‘ya'yansu a matsayin kiristoci a cikin su yadda da wani musulmi ya gina makaranta a cikinsu kuma su su kawo 'ya'yan musulmi ya karantar ana samun wannan kaga ba a samu ita ce amsar da shi fasto bai bayar ba ba a samu in kuma akwai ni ko gobe idan fasto yana so zan nuna masa makarantun kiristoci a tudun wada wanda ba musulmi ba ne suka gina kuma al'ummar musulmi ta yadda ta ɗauki 'ya'yansu ta kai su karantar so fasto ana da rayuwa a ƙasa ɗaya bai yi wa ka nuna kai kaɗai ne mai wayo ni ne wawa ban san abin da nake yi ma in yadda ni in ɗauko ɗana in baka in ce ka karantar da shi kai baka yadda ka ɗauko ɗanka ka bani ba in karantar da maka da shi to alama ne kana da itikadin addinin ka da nagartarka ta fitawa shi yasa kai sai dai in kawo maka karantar da sai dai in kawo maka nawa ka karantar da shi kai baka yadda ka ɗauko to idan maganganun da fasto yake yi suna so a zauna lafiya da gaske shi a matsayinsa in particularly da ya yi maganan nan sarki har ya kawo bidiyo kasa wallahi eh. ba na zarginsa shi a matsayinsa na cewa yana son zaman lafiya idan yanzu akwai fasto yohana guru yana nan kaduna ne fasto ne amma yana cikin ɗaiɗaikun fastoci da nake iya ba da shaida a kansu ta kirki cewa fastoci ne masu adalci kuma da gaske dukkan wani abu da ya shafi taro na zaman lafiya da ya za a zauna lafiya za ka ga fasto yohana guru a ciki wajen abin da ya shafi irin waɗannan matsalolin so amma abin da muke magana fasto ƙungiyar da kake wakilta a cikin ta ƙungiyar kan kuma mu abin da muke magana wannan ƙungiyar tana daga cikin ƙungiyoyi na ummul aba'isin rashin zaman lafiya a Najeriya kuma na san cewa ba kowane kirista ba ne yake da alaƙa da ƙungiyar kan ni na sani amma ƙungiyar kan tana daga ciki don yanzu bishop kuka yana daga cikin su yanzu dan Allah sarki in ba dan al'ummar musulmi tana son zaman lafiya ba ta yaya za a yi je sakkwato ya zagi shehu usmanu a zauna lafiya amma ko so ɗaya ba taɓa kai mai farmaki ba ka gane so wannan kenan sannan eh. magana ta gama Eh. Ah, mun eh magana ta gaba. Mun lost pastor yanzu mun same shi na sake kiran shi. Ah, jama'a ku yi kuri da yake direct nake kiran pastor shi sa dole in abin ya kai awa ɗaya ko awa biyu yana kashe awa ɗaya da rabi. To amma pastor yanzu aka malam Musa na son mu saka maka wani bidiyo ka ji da ah, kunne. Eh bari sai yana kai karshe sannan sai ka saka bidiyon. Okay so kaga wannan kenan misali. So yanzu yadda na bada misali sarki. Abu biyu na tambaye pastor. kaga na ce an ɗauki ranar juma'a ta fasto kuna so najeriya ta zauna lafiya hmm. ƙungiyar kan da aka ce an ɗauki ranar juma'a a matsayin ranar hutu ga jihar kaduna kaɗai sai ku ce to wannan abin kuna buƙatar a sashi ya zama din najeriya tsakani da allah ya kamata a ma'in goma musulmi adalci yadda ranar lahadi take ranar ibada a gurinmu ba ta cikin tsarin aikin gwamnati to amma yadda ita ranar juma'a din najeriya tsarin ya zama ka dan Allah idan an yi haka sarki hmm. ba mun yadda yanzu abinda suke so ma kansu na alheri suna so mana ba na'am to sai aka yi jaha daya ku ba ku ba mu tashi mun ce ba mu yadda ba ku kun tashi kun ce ba ku yadda da namu ba dan Allah ta ya zauna lafiya hmm. so amsan da nayi tambaya fasto har yanzu baka bayar da ita ba me yasa mutanen ku ke zuwa cikin al'umma musu gina makarantu al'umman mu ta dauki ƴaƴansu su ba su su karantar me yasa ciki ba a samu sana abu na biyu da na yi magana ciki na yi magana menene dalilin da ya sa fasto ta yadda a yankunan ku aka fi samun rigima yankunan mu ba sai ya ce wai in an musu abu nan sai su koma can su je can sai su ainihin wato rama ka lura sai yanzu misali idan mun ɗauki ja garin jos gaba ɗaya irin wannan abin yana faruwa a garin jos ai garin jos wannan ita ce fitinar tun farko da take dinga faruwa magana ta kusa da ƙarshe sarki zaki da zan yi magana ta kusa da ƙarshe da zan yi sannan magana ta gaba wacce ita ce ta kusa da ƙarshe akan wannan ishu ɗin shine a ire-iren su fasto don na fahimci da yanzu kwanan nan akwai wani ina zan tura maka zaka ji maganganun da yi wannan sun taba janibin annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan maganganun da yake a matsayin sa na fasto a toci babu yadda za a yi mabiyin shi bai kai wa manzon Allah farmaki ba ka lura sallallahu alaihi wasallam saboda haka magana muke yi ta adalci magana muke ta yaya za a yi a zauna na lafiya so in mun faɗa mu a aikace ana yi a cikin yanzu abin da muke bi su fasto bashi to sai su je yanzu al'umma su ta fara a aikace to sai mu yadda da gaske kuna so a zauna lafiya amma in mu za mu faɗa a yi a aikace a cikin mu ku ba za a aikace a cikin ku ba a wannan kuma kaga ai sarki kuna so ku nuna cewa ku kaɗai ne mutane mu ba mutane bane ba mu san abin da muke ba wannan shine yanzu abu na farko sarki da zaka ba su assignment akan shi dan Allah muna so al'ummar mu ba maganan cewa an yi rigingimu a can da can sarki wani ya ba ya a matsayinsa na fasto ya kare waɗanda ba musulmi ba a musulmi kai ana samu a cikin mu ma kwanaki akwai limamin da ajus. har zuwa akai da kasashen turai aka mai kyauta rikici ya taso ya ɓoye kiristoci a gidan shi sama da ɗari uku da wani abu wanda ba a san suna nan ba sai daga baya ya fito da su sai da aka zo aka yi masa kyauta har daga kasashen turai akan wannan abin ne so ana samun irin wannan kuma ba mu kore wa fasto cewa ba a cikin ɗaiɗaikunku akwai mutanen kirkin da suna son zaman lafiya kuma abin da suka fahimta na addininsu da gaske suna kan wannan abin na addininsu su amma ita wannan ƙungiyar ta kan da kai kake ɗaya daga cikin mambobinta tsakaninmu da Allah mu al'ummar musulmi na daga cikin damuwarmu na rashin zaman lafiyar Najeriya wannan ƙungiyar taku ta kan tana daga cikin ƙungiyar da take ta asisi take assasa rashin zaman lafiya a Najeriya kuma na ba da misali biyu zuwa guda uku wancan satin na kawo misali da malam isa alifantami yanzu na kawo ɗaya sannan abu na uku shine wannan maganan da na kawo maganan ku dinga ba da dama al'umman mu ta dinga zuwa cikin ku ta gina makarantu sannan ku ba da dama ku kawo 'ya'yanku musulmi su karantar da su wannan shine maganan da zan yi sarki zaki Allah ya sa mu dace to masha Allah malam Musa a ah, pastor ya hakuri eh, mun da mun ce maganan ku na karshe kenan zamu bude layi zamu ɗauki minti biyu mu saka wannan video na malam Musa sannan kuma mun so kai ma kai magana saboda malam ya yi, maka tambaya bayan haka sai mu bude layi in Allah ya yarda okay ka ji wannan video da malam yake magana a kansa ba malam kamin mu kalla ah, video ko a video video no video nan ya very important shi ka kuma magana ka da important akwai ke eh eh, eh. Pasto bari ya sa bidiyon in ya sa bidiyon sai ya eh, magana. To malam, ai na cikin magana. Ba ko me zaka zaka yi magana pasto. Ko? Ko dai kana so kai magana kan video ne. a'a ai a'a ai bidiyo bidiyo tun da ke bidiyo ne wancan abin da tambaya abu abu ah, da malam example ai cikin maganganun malam ya kuri pastor cikin maganganun malam malam ya bada example eh. a cikin wani maganan ka da kai mai amfani yau in ka zo shi kaga wasu suna dokan kaga ana layi layi illallah shi a ji a kashe mutum ana shi kuma a kashe mutum shi yasa shi malam na sai baka example wani magana daban ne daga gurin sarki zaki eh. akwai yayi tambaya tambaya na farko. Ai, eh, eh, eh, za ka ba da amsa. Shi yasa kaga in kana magana fasto. Kaga ka kare magana fasto. In kana magana za ka ga rubutawa nake yi sai ka gama sannan sai in yi magana. Kaga zuba bai kamata ka tambayar da nayi yanzu ka bari ya saka bidiyon. Sarki zaki yayi ah. tambaya ne ya kamata a Fasto bari ka ji, ai ba cewa aka yi babu amsa ba, ka rubuta ne yanzu idan an saka bidiyon zai baka dama ka bada amsar tambayar ka gane pastor yawwa all right okay to My name is Thomas Gideon. How old are you? I'm 23 years old. What brought you here? Kidnapping. Okay. Uh, what happened? I use Fulani tongue to confuse people and call it them truthful. Uh, how much have you collected and when do you start doing this? I start this March 2022. Then from March to date, how much have you collected from members of the public? I collect 340 something thousand naira. So why are you using Fulani intonation? I use it to to put scale on them so that they will pay us immediately. Can you demonstrate how you use, you change your voice from your normal vo voice to Fulani intonation? Okay, you should. Are, are you a Fulani by tribe? No, sir. Which tribe are you? I'm a by tribe, sir. Uh, we are not hearing I'm a by tribe, sir. Adra from where? From Niger State. From Niger State. Yes, sir. Okay. Please, can you demonstrate? On, can you demonstrate on how you use your, you change your voice from your own intonation to Fulani? when I call for the first time, I will say, Shalom alaikum, wa alaikum salam. Shalom alaikum, wa alaikum salam. Kana magana da masu kidnapping ne dan ibro mu ne muke kira an ba mu namba ne muna kusa da kai zaka ka ba mu kuɗi ko mu zo mu kwashe ka da yaranka ko mu zo mu kashe ka saboda mun kashe mutane da dama da polishawa da shojoji dole ka biya mu kuɗin nan ko kuma mu biyo ka mu kashe ka a gidanka kuma za mu baka lokaci kuma in baka ba mu kudin nan ba duk abin da ya shame ka kaka ja mu kanka idan za su biya ko when they are trying on what is which process do you use in uh, collecting the ransom account number sir yes sir what do you tell your second victim my second victim oh, alaikum Salamu alaikum. kai kana kallo yanzu nan za ka biya mu kudin nan ne koya ne yanzu nan za ka yi shauri ne ka biya mu wannan kudin saboda muna kashe mutane in ba su ba mu wannan kudin ba sannan kuma in ka ba mu wannan kudin duk lokacin da za a shigo gari za mu ce wai ba da kai bane za mu zo wurinka za mu kira ka mu gaya maka da cewa ka yi gudu ba wurinka ne za mu zo ba Idan, whenever you call some people, you used to tell them their description of the cloth they wear as part of the trade. that you are seeing them from a distance where you are. How do you usually use to get that information? So I get that information through my through my knowledge. I get it through my knowledge. I didn't call anybody that see this. I just get it through my knowledge because I'm good in information and communication. Wow. Thank you. Thank you. Go back and sit down. ICT expert Gideon. har na bude maka na waya to pastor eh, har na bude maka na waya ma yana buga kuma ina buga maka na waya na ah, eh ka ji da kyau Allah Allah Allah ke kira yanzu ka sa dan ban ji komai ba wallahi <laughs> yayi barkata hakan ne surutu To ah, abin da ke ciki ne wani ne to ba zan maka example in dai kana jina ne. wani ne ah, eh, wani ne ba musulmi ba krista ne amma shi kaga yana use ah, tone din shi kamar na fulani yana hausa sosai kamar kanda kake hausan nan amma shi kuma ya iya har ya iya ma na hulani da, da kayan bindiga da amination da wasu ababa ya zama da kansu suka zama 'yan ta'adda she su kira su ce maka su hulani ne hmm. su biyo ka gidanka hmm. su kwashe maka kuɗi kuma kiranka da su kira kaza suna su nuna maka su hula ne to shine malam ke so ya nuna maka kamar maganar da malam yayi wancan cewa akwai wasu kamar kan da ka faɗa wasu ana zuwa zuwa muku kashi amma shi a zo kana ganin ga musulmi ne shine malam ke nuna maka cewa a'a ba duka bane akwai wasu ba musulmi bane gashi nan ma ana kama su amma suna zuwa da musulunci ne amma ba musulmai bane to ma'anan wannan video kenan so yanzu tambayar da na yi wa fasto yana da damar ya amsa in ya yi jotin ɗin tambayoyin ba komai insha Allah. Ok, to bismillah pastor. To, uh, sarki zaki da shek uh, wannan bidiyon ba abu mamaki ba ne kuma ni idan an ce min a wasu kristocin da suke bin yan ta'adda suna wasu abubuwa ba ka ce karya ba ne. Saboda uh, rayuwa ba ka iya sanin zuciyar mutum kuma kamar da na gaya maka a farkon haduwar mu na ce maka ba dan kana ansa sunan ba dan an yi ka a gidan kansa shi kenan ka zama kansa ba kuma bai da haka ba dole akwai abin da za ka yi wanda zai nuna cewa kai krista ne kuma sai mun tabbatar rayuwarka ne sarki zaki manufar kalmar da krista mm. kana gina? na'am manufar kalmar da krista shi ne masu koyon rayuwar yesu ka gane ku ko kokoyon rayuwar annabi annabi isa manufan kalmar dan kenan kawai ka fahimce ni ko so wanda ba ko kokoyon rayuwar annabi isa ba krista ba ne ka gane ko abin da ake kira adalci saboda haka duk wanda ya yin haka ba kirista ba ne wancan bangare kenan hmm. saboda haka duk wanda ya je shiga wani hali wanda ya zama kamar haka ba ma mai kallon kirista shi kenan an san wurin an sa da ya sa mu ba za mu ba musulmai dama su zo gurin mu su gina makarantu ba hmm. sarki zaki ba hmm. baka misali nake maka sabon tasha kana jina ko muna jin ka sosai gidaje masu yawa na musulmi ne ah. gidaje nan eh, gidaje masu yawa a sabo na musulmi ne to dan darajar annabi idan musulmi ya bai zo neman wuri da zai bude makaranta ba sarki zaki mu mutanen mu suna da zuciya okay mutanen mu suna da zuciya ba abu idan na ce mu hmm. suna da zuciya sarki zaki na'am idan shin yana da niyyar ya bude makaranta a cikin mutanen mu na'am yau yanzu wani za a za a neman wuri a saya mai da gina wurin hmm. ya yi masa ya yi makarantar shi wallahi tallahi in ya yi makaranta a nan za a kai yara to su ba su cikin babban sarki zaki kamance ne hmm. ba su ba zo neman gurin ba balle su ce an ah, ba sun zo a ba su guri ba su zo ba mutanen mu zuciya ne kake da rasu? kuma sarki zaki bari tabbatar maka da wani abu musulmai da yawansu most of the people that are running schools are Christians ka gane ko sana'ar makaranta na baka misali da su da sana'a kowanne mutane suna da irin sana'ar da sun fi da hankali musulmai da yawa sana'a ba sa sana'ar makaranta kristoci sun fi sana'ar makarantu idan yau musulmi na rantsi da Allah musulmi ya zo gurin nan ya zo neman gurin da zai gina makaranta za a bude mai kofa makaranta mu a gurin mu abin arziki in ka kawo makaranta ka ce al'umma saboda haka mu yau idan shan ya san wanda yake neman gurin da za a yi makaranta kuma mutumin yana da niyya ya zai gina na rantse da Allah ni zan taimake su a nima gurin su zo su biya in sun biya su gina makaranta ni kuma zan doma mana alkawali ni da kansu zan nima musu dalibai wanda za su yi makaranta a makarantun nan hmm. to amma matsalar ba su zo ba ba za su zo ba ba su zo ba an hana su da gudu ba don me za ka sama wani laifi abu na uku tambayar da malamin, ya zama ya shan ya yi min ne me yasa an ba da juma'a a kaduna state ya zama ranar hutu krista a ya tashi ah, sarki saki ka yi ma kanka adalci ka yi ma ka yi na allah a tarihin najeriya sarki zaki wannan abun abin da mun zo mun gada kenan ba a yi shi dan addini ba ne tarihi abin da mun gada a najeriya shine ana aiki rana biyar kuma duk mai haka muka gada daga wurin turawa juma'a monday sati eh, monday talata laraba alhamis juma'a ana aiki a saman a huta bari in maka a tarihin kristoci kana kira ko a tarihin kristoci ranar da mu muka tashi muka samu a cikin ta mai sarki ana aiki cikin kwanakin nan dukkan rana ɗaya ne ba a aiki shine ranar asabar ranar sati kenan ta fahimce ne ko wancan wani magana ne na kanshi wanda idan muka koma cikin kafin mai sarki wancan wani magana ne na kanshi ranar asabar ne ranar hutu a cikin kalanda na kristoci ka gane ko ba ranar lahadi ba ranar lahadi kuma ranar sujada ne ka gane ko amma domin ya shiga weekend sai ya sa ake hutawa saboda a ci gaba da hidimomi na coci wannan kuma ba doka bane na gwamnati wannan doka ne na kristoci ta gane ko amma kalanda kalanda na tura wanda suka kawo mana abun hidimomin da muke yi ya nuna cewa daga monday zuwa juma'a ranaku ne na aiki sannan kuma ranar juma'a karamin rana ne bisa ga abin da kalandar turawa ya nuna mana ranar juma'a da ranar rana ne wanda ko makaranta ta karfe ɗaya ake tashi ko wurin aiki take karfe ɗaya ake tashi to sai ga shi yau muna zama kawai ba dalili ba mu san me ya faru ba ba mu san ina aka fara ba sai mun ji kawai an yanke ba a aiki a Kaduna ranar juma'a to yanzu ne ma nake samun karin bayani daga wurin malam cewa ai kamar taimako ne zuwa ga addinin musulunci da ni ina ganin kamar yan rufa na yi abin shi ne kawai yadda ya dama yadda yake ne kristofi ba su ji daɗin abin ba ta fahimce ne ko ba don ba su daɗi ba ma'aikata sun ji daɗi saboda ma'aikata sun ji daɗi saboda an ba su hutu ne to amma muna tunanin kom da state kake samu ba za a dinga samu kuma ba a ranar saboda min yaya akwai abubuwan da suke shiga wanda gwamnati suke samun riba a cikin shi a kaduna state kare ma a najeriya an yi haka sarki zaki to yau ga shi malam yana nuna min kamar an taimaki addini ne mu kuma ba mu ganin shi kamar taimakon addini kuma na ji malam a ranar da yake muke magana akan aerofan ya nuna min cewa na san dai malam ba dan addini yake abubuwa abubuwan waye ba don addini ba kake malam ba su a malam shi shi shan yanzu ya nuna min cewa na san shi eh, ah, shi yan rufai sunan nan malam malam din nan ai yace ba malam bare na hadisi okay malam nasir okay ai bidiyon na na gurin eh shi shi shek ya faɗa haka ai bidiyon na na a gurin hmm. shek ce ai na san eh, eh, shi ɗan rufai ba malamin addini ba ne ba wannan abubuwan ba yana yi dan addini ba ne. to mu da mamuwa muna tunanin kamar ba dan addini ya yi abin ba muna tunanin ya yi ne na irin ra'ayin shi yanzu ne ma da ya ɗan bani a cikin yanzu na gane cewa dan addini aka yi abin. ka fahimce ni ko saboda haka mu abin da muke cewa duk bangaren da abin ya billa a je koma a duba adalci a yi gaskiya ka fahimce ni ko kuma sannan mu yi ma junar mu hakuri mu ba mu idan yau an ce an ba da hutu kar a yi aiki an taimaki iyayen mu ne karfi zaki saboda ranar za su huta mu je gonaki a nema abincin da za a ci to amma sarki zaki mu a wurin mu mun san kalandar Najeriya ba haka take ba canji ake kawo kuma idan za a bi canji in za a kawo canji ba a bin ka'ida a Najeriya kafin ce ni ko duk canjin da za a kawo ba a bin ka'ida a develop nation za a yi sensitization a nuna ma mutane ga dalilin da ya sa muke abu kaza to amma a Najeriya ba haka bane rana ta sai a tashi kawai a bacci sai a ji an announce abu rana kaza ba za a yi an daina abu kaza to sarki zaki a irin kasan da yake a murgude haka irin ta da mutane sun samuna da addinai daban-daban rika daban-daban mutane daban-daban ba ka dauka shawara kai kaɗai akan irin wannan abin sai ke da karfin gwamnati ta baka dama ka dauka shawara mu wasu abubuwa muna da yin reacting ne kawai akan su dan a san dan tarihi ya dauka cewa mu a akan wayannan abubuwa saboda ba haka muka gada su ba mun ana canza su ne kuma ana canza su ba mu san lele da yasa ana canza su ba. to pastor mun gode. ka kuma ba sarki zaki ka testing ground. Kaduna is a testing ground kana ji ko ko wani abin da za a Najeriya Kaduna is a testing ground yanzu an sa Muslim Muslim a Kaduna gashi na yanzu a national ana cewa cikin Muslim Muslim <laughs> for the first time so wa'annan abubuwan sarki zaki sai mu sai dai addu'a mun bar ma Allah mun gode Masha Allah. To, uh, Malam kana da magana kaɗan da za ka faɗa a cikin maganansa? Eh, ina da magana. To, bismillah shek. Sarki. Na shek. Ah, maganan akwai abin da yasa akwai bidiyon da na ce ka bar su yanzu amfanin su bai zo ba lokacin su yana zuwa sarki insha Allah um, kaga ana maganan a faɗi matsaloli ne yanzu kaga kwanan nan hmm. akwai abin da ya faru a Ilorin a fasto ya san cewa ana samun matsaloli hatta yanzu makarantar ta gwamnati ce kamar yadda ya maganan missionary school so amma rikibaccin fakoti ya tafi gwamnati ta ce ta yi decision an ji kotu ta ce ta ba da dama musulmi suna da damar su sa hijabi a makaranta amma su waye suka miƙe suka ce musulmi ba za su sa hijabi a makarantar ba hmm. ɗaya kenan na biyu a kadi sarki amsar da ya bayar sai ya ce mutanensu suna da zuciya ne a mutanenmu kenan kaga mafhum shine ba mu da zuciya mutanenmu Su har yayi magana cewa in ni ina iyawa in ji za su ainihin wato bayar hmm. amma dai ina so masu saurare su tabbatar a yanzu al'ummar kiristoci tana zuwa cikinmu ba wai maganan gidaje ake ba a'a ai sarki amana ta ƙarshe wanda ɗan da kake so shine zan zuciyarka shine ranka ka ɗauki amana shi ka ba mutum haka ne na'am bata kai amanar gida ma dan wannan kango ne gini da waye da waye amma dai in ka lura da maganan fasto abinda na faɗa fa na ce mu ana samu cikinmu wanda suke zuwa a cikinsu su buɗe makarantu mu ɗauki amanar 'ya'yanmu mu kai musu su karantar su ba a samu wannan abu kaga ya tabbatar da cewa babu kaga kenan ina so masu saurare su fahimci wa ke son zaman lafiya wanda ya da ya ɗauki amana dan shi ya baka ya ce ka karantar mai ina so mutane su yi adalci ne ɗaya kenan abu na biyu ina so ina zuwa ai haƙuri fasto abu na biyu ranar juma'a da ka ce wai kun same ta a matsayin gado ne hmm. ko na'am ba ku same ta ba a matsayin cewa addini ne ce a yi haka ranar lahadi kar ka manta fasto bature ne ya zo ya saka ranar lahadi a matsayin ranar aiki ko shi kuma baturen shi ibada dama cewa malam nasiru a tsari na doka yana da iko ya wannan yadda a can da bature da ya bai ce addini ba ne to shi ma malam nasiru ai da ya bai ce addini ba ne naga kana so ka ce wai wai yanzu ne ka gane cewa ashe taimakon addini a'a ina so ne in kawo shi a mahallin yadda aka ɗauki ranar lahadi a matsayin rana ce da kowa ya san kuna samun dama ku je ku service ɗinku fasto ba wani tsangwama mu ba wata rana a musulunci da aka ce wai wannan ranar a ware ta ita ce ranar hutu kowa a'a ba wannan ranar amma ina so ka sani yayin da dokar ƙasa ta ba da dama doka ce ta sa aka yi wancan a baya idan doka ta ba wani damar yin haka ba ku da ikon a can ku ce kun yadda a nan ku ce ba ku yadda ba ka fahimci matsalar sarki Na'am, na'am. Ka fahimci matsalar? Na'am. So ni maganar da na faɗa har yanzu tana nan akan layi. Malam Nasiru babu inda ya ce abin da yake yi addini ne ya sa shi dokar ƙasa ya ce da ita ya dogara wajen yin abin da ya yi wannan shine abin da yake ainihin wato faruwa Wannan su ne maganganun da nan faɗa a takaice malam amma abin da nake cewa a zaman ƙasa da ake da mutunta juna da tare ba yadda za a yi wannan abin shi kaɗai yayin da kuka da doka ce ta bashi damar yi kuma ku miƙi ai na san rubuce-rubucen da kanta yi so nawa abu ya sha faruwa a Najeriya kan za ta yi rubutu ta ce za a musuluntar da Najeriya ya sha faruwa kuma fasto in ba zai abin nan ba ya san cewa abin da ke tafiya kenan so abin da muke cewa fasto da Allah irin waɗannan kalaman da idan abu ya faru ita kungiyar kan take fitowa ta faɗi maganganu masu zafi kuma sarki ah. Allah kai yanzu ba musulmi ba ne sosai na yanzu dukkan musulman da ke biye da mu duk wanda ka ce a jihar da yake yanzu nan wanda suke tare da mu yanzu a wannan platform din yanzu duk wanda ka daga dan kowace da, ka ce ya faɗa maka shugaban jama'atu na jihar su na rantse da Allah duk mutum goma takwas takwas ko tara ba su san waye shugaban jama'atu ba na yankin okay ka lura na'am so amma tsarin gwamnati daban ita gwamnati abinda ta sani a tsari GNA ta sani amma shin da gaske ne ma GNA nan tana wakiltar al'ummar musulmi da gaske kamar yadda ita kan din take yi ita ce maganar da muke saboda haka maganganun da ake samu daga shugabannin kiristoci musamman kungiyar kan in abu ya faru tsakani da Allah irin matakan da take ɗauka a Najeriya ba matakai bane da za su sa a samu zaman lafiya kuma ina goyon bayan fasto a matsayinka na memban su dan Allah daga yau ka ɗauki mataki tun daga shugabanninta na sama duk lokacin da ka ji wani abu ya faru ka tabbatar da cewa wani abun ba daidai ba ne to a samu ire-iren ku dan Allah su tsawatar to sai mu yadda cewa eh ba dukan ku bane kuke goyon bayan abin da ake amma ba zai yi ba ai abin da ba daidai ba ko dai ku shiru kuna da damar magana ko ku goya ma abin baya sannan kuma ku ce abin da ake ba ku yadda da shi ba sannan kuma mu gamsu saboda haka muna roƙon Allah ya zaunar da ƙasar nan ta tamu lafiya don tsarkin sunayensa Allah kuma ya sa mu dace wannan sune takaitattun maganganun da zan yi sarki to jama'a alhamdulillah mun samu zantuttuka na kayatarwa a bakin pasto sosai Allah ya saka mai da alheri da gudunmawar da yake bayarwa wurin ganin zaman lafiyan tsakanin musulmi da kirista haka kuma shak malam musa yusuf akramakallah allah taimake ka sosai da irin gudunmawar da kake bayarwa ka duba yau inda wani ne wallahi malam musa ba zai fito saboda cikin yanayin da yake a yau amma yana ganin wannan magana ya shafi al'umma domin a samu zaman lafiya wallahi kaga shi da ya bar duk abin da yake a ce maka iyalinka na asibiti malam ya iya zai zauna nan Allah saka mai da alkhairi pastor Allah saka muku da alkhairi to jama'a za mu bude layi amma kowa ya zo ya yi musu tambaya ka yi tambaya akan abin da suka faɗa ba abin da ba su abin da pastor bai faɗa ba ba za mu yi da kai masa tambaya ba haka abin da malam bai faɗa ba ba za mu yi da sannan da Allah musamman wanda za su bugo waya eh da Allah ya zamanto a zaɓi kalamai da lafuza masu kyau wajen tambayar da za a yi na'am ko da ga shi fasto ne mutum zai tambaya Allah kada ya tambayar da yake a cikin kalamansa akwai kalmomin da ke nuna akwai cin mutunci dan Allah kada a haka very good Allah saka eh. Allah saka alkhairi wala assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola Kola daga muryarka ko dai mu ɗauko wani. Kola ba mu jin ka da kyau gaskiya. Yanzu ba. Eh ban san abin da ya damu ya samu wayan ka ba da gaskiya ba mu jin ka da kyau. Kola to shi kenan je ka dawo. Je ka dawo Kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Kola. Aminu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Usaina Abdullahi da Abuja. To Malam Husaini Abdullahi kana tare da pasto da kuma shak Malam Musa Yusuf Asad suna kan wannan layi. Ina musu gaisuwa, ina muna gode musu da namijin aiki da suke mana. Sosai, na'am. To, ina da maganganu kamar guda biyar. Ah, ya yi yawa, jama'a na da yawa dare ya yi. Ya yi yawa, ya yi yawa, kai! Eh, ɗauki biyu kawai ya isa, wa za ka yi wa tambaya? Ina fasto nake son ma wani tambaya ne kuma da ƙarin magana. To, eh magana iya kuri ɗauki. Muna jinka. ka. Muna jin ka, yi mai tambaya biyu kawai. Hello? Kola, muna jin ka, bismillah. Hello. Na ce, fatin na kira akan matsalolin da ya faɗa akan wannan na ga mai a disentin muna sakin din irin wannan abin da ya faɗa a kan. Amma yanzu ma ina son na ya ce ba taɓa yin faɗan addini a arewa a Najeriya a arewa ba. to ina son ya sani fadar da aka yi na farkon fadar da ya faru a Jos. A'a abin da ke faruwa dan uwa sarki karka bar shi ya ci gaba da magana. Ah, yana yana nufin cewa lokacin da su wani suke a lokacin hmm. ba a taɓa faɗan To kwata da hankali kamar Malam Musa na karin bayani tsaya kamin. Lokacin yana maganan cewa lokacin da su wani suke a lokacin ba a taɓa faɗan addini a arewa ba. Ah, ka, ka fahimci da kyau? Ok, ok, eh, na eh, To, to bismillah. Eh, to mm. da yake ta wannan kwanciyar hankali da zaman lafiya to mu ma muna son wannan abu. Na'am. Gaskiya abin da ya kamata a matsayin su na malaman addini. mostly mostly shi pastor na krista akwai koyarwar da suka maye yaran yaran mabiyansu yanzu da shi ne yake daga hankali kagar na a matsayi na dan ta plateau babana musulmi ne ni musulmi ne amma muna da ɗan uwa da suke krista ana ji ana jin ka sosai maganan ka yana da kyau muje yawwa muna da yan uwa da suke krista kuma suna fito mana da information da su ake zuwa ake gaya musu a coci gaskiya tsakani da Allah ni dai a matsayina na musulmi ba taba zai tsayar da mu a masallaci an ce mana mu je mu tada fada ba mm. ko a dinga zagin addinin kirista a ce ba addini ba ne mai kyau mm. amma 'yan uwan krista kirista da muke tare da su suna gaya mana in sun je tota ana gaya musu ai musulunci ba kyau musulunci ga shi ga kuma koyarwar da ake musu tun daga tun daga rashin zaman lafiyar da ya fara daga 2001 zuwa yanzu ya sa yaran da aka haifa zuwa wannan lokacin suna da tsayayya akan musulunci saboda koyarwar da ake musu. Na'am. To don haka don Allah in dai maganar zaman lafiya ake na gaskiya a zauna kamar inda shiga masallaci a yi addu'a a shiga masallaci a gaya ma mabiya don Allah ba a son zaman lafiya ba a son tashin hankali haka su ma su shiga su su gaya ma mutanen su zaman lafiya shine komai a rayuwa sarki zaki Abuja da nake muna da kungiya da muka kafa na yan Plateau State ni ne ne su, dukkan both Christian Muslim nake wannan kungiyar sunan kungiyar Plateau Movement wallahi muna shiga ko ina muna free saboda mun ga abin da yake faruwa a Najeriya abu ne da in ba a zauna an ko an koyar da zaman lafiya ba ya zuciya wannan Najeriya ba za ta zauna daidai ba zan turowa da bidiyon ka ga abin da Liberty TV ta dauke mu lafiya na gode Masha Allah, mun gode, Allah ya saka maka da alkhairi, mun gode sosai, mun gode, mun gode, mun gode. Alright, to, uh, Pastor, ka ji maganan da bawan Allah ya yi ko? eh to to sarki zaki wannan magana sai ya ban ah, dariya ya sake sa na to ni dai ban san ko akwai na dama ba mamaki a samu gastoci wanda they are to amma sarki zaki ina tabbatar maka har ga Allah idan a coci ne wani fastin ci ya je tashi yana magana akan musulunci kuma yana cewa musulunci yana kawo 'yansu hujjoji akan musulunci to ba zan ce karya ba ne. amma kaga harshe sarki zaki sarki zaki harshe yana da bala'i sosai a shi yasa in ka ji magana ya kamata ka bincike saboda ni a matsayina na fasto babu wani fasto a duniya wanda zai hau ba da ya ce yana ya kama musulunci akwai abu da an koya mana sarki zaki an koyar da mu abu biyu dan ka hau ba da har sa ka an koya maka ka fahimce ni ko yadda fasto zai sa riga ya tsaya akan ba da an koya mana balle har magana ka fahimce ni ko saboda haka ni idan an ce min wani fasto ya je na koyar da mutane a ki musulunci a tauta ma musulunci to wannan ba fasto bane dan yi da ilimin fastanci ilimin da an koya mana an koya mana to akan abin da muka yi ce dai kamar da ya faɗa tun da yake mun ce zaman lafiya muke so za mu bari shawara malamai fastoci mu yi kokari mu dauke kalamai wanda za su sai da hankali da al'umma muna koma ainihin abin da aka tabbatar ya tsaya a wa'azi malami ya tsaya akan wa'azi qur'ani kansa bible kansa ko kaga za a zauna lafiya shi ke na abin da zan ce amma don Allah duk lokacin da muka samu labari wajen da kawo waɗansu labarai mu tattata mu su mu shiga mu yi ko mu maganganu saboda wasu suka faɗa kan don jin daɗin kansu wasu kuma sun je neman abinci ne da sa abin da za faɗa ba sai kawai su ɗauka labarin da ba gaskiya ba suna faɗa don wanda suka je ba su neman abinci a wurin su ya ji daɗin su da ba su abincin saboda haka harshe na da bala'i sosai yawancin rigingimin da aka yi sarki zaki a baya harshe ne wani kawai zai zauna ne kulla shiri kuma na baka misali a ranar na shiga gari ana gudu na ba da misalin nan da a karshe na gane cewa ba dalili a karshe na gane ba dalili saboda haka in ka zo Najeriya kana jin maganganun wani sai iska ba kristoci ba wasu ma ba sa zuwa cocin wasu ma ba sa zuwa masallaci amma su ne masu iya ba da labari. haka ne ka fahimce ni ko haka ne haka ne hakuri da nan idan sun zo mu yi bincike da kyau wallahi ba kuskure idan ka ji an ce ga da tana yi ba kuskure ka je ka gaya ma yan sanda yan sanda su zuwa ss abin abin da su wannan cewa ana samun information yanzu mu ma muna da matsala akan irin wannan abubuwan sarki zaki mu ma sai ku zo sai a sa gaya mana cewa ga abin da mutum har a yi bidiyo a sa online ana turawa hmm. to amma dukkan mu mun gane cewa yanzu duniyan ba gaskiya dole muna kula da wasu abubuwa Allah ya amin amin amin to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam aliyu nawa to malam aliyu ga kai ga pastor ga ko malam musa <laughs> to assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh sarki Allah sai ka rareri. Ta a mun tare da kai malam. Eh, Reverend Mondi muna godiya Allah ya saka. Allah kuma ya ƙara fahimtar da mu akan daidai ya ba mu ikon bin daidai mu duka. Allah ya saka malam da alheri shi ma. Amin amin amin. Yawa. Zan yi magana ɗaya biyu haka zuwa uku amma a takaice insha Allah. A magana ta farko da fasto ya tike da ita lokacin da yana wa malam respond akan magana Kaduna. Ta abin da Shahab El Rufai ya declaring ɗin ranar Juma'a ta zama ranar hutu. kasantuwa kamar da malam ya ce malam Nasiru kuma haka abin yake rubuce officially duk wanda zai faɗi wata magana saɓanin abin da gwamnati ya faɗi kaga Eh, bai zamo karɓaɓɓe ba da shi gwamnan ga abin da ya ce a tsaya ga abin da ya ce ya ce doka ta bashi dama ya yi kuma bai yi ba don abin ga favorin din wani addini amma ba laihi bana ni a matsayina na musulmi idan an ba da ranar hutu ranar juma ko da gwamna bai ayyana ta ba matsayin wani abu ni a matsayina na musulmi idan na ji daɗi don an sassauta min ta yadda zan iya zama gida ko da ban da kayan ina matsayin ma'aikacin gwamnati zan iya wanke kayana ranar juma'a in goge in eh, hita ranar juma'a kamar yadda shi ma kirista zai samu ranar asabar ma shi yana da rana guda ma ta ran asabar ya kimtsa ya shirya ran lahadi ya coci. so in na ce na ji daɗin an ba da juma'a ranar hutu hmm. matsayi na na musulmi ban yi kuskure ba tare da gwamna ya ce ga dalili kamar yadda shi ma pastor ya ce ai lahadi da saturday ba ba addinin kiristanci ba suwa ba missionary sun ka ba suwa ko kuma kiristoci ko kuma dai kasar eh, eh, da ta yi colonizing mu kamar british ita ba suwa kuma british kowa ya sani duk wanda daga shugabannin su haka kasa wanda ba kirista ba kiristoci ne ko da sun ba su ko an ce british sun ka ba su still kiristoci sun ba su amma mu doka cewa tsarin su ne mun ka cimma mun gada amma ya yi feburin din kiristoci haka mu ma in an bara ranar juma'a in ta feburin din mun ji daɗi ba laifi ba ne sai pastor ya magana sai ce sun diba hatta ga abin da ya shafi gwamnati idan ta shafi rana guda ba aiki akwai abin da ya shafi incomes wanda ka shigo na gwamnati gaskiya ne ko ga takarda na ga sun rubuta wannan lokacin sun kai complain to amma yanzu pastor ina so in sani idan shi na kaduna in an shahe rana guda ba a yi ta aiki ba zai zama akwai income suna an karsa shi kuma lokacin da an ka ce mata musulmai masu aikin post su yi amfani da hijabi musulmai ba a ce kirista ba shi kuma da Allah da kun yi takarda kun ce bakwai da ba akwai wani shi kuma akwai wasu income da za a rasa in an ka kisa hijabi ko an kisa hijabi saboda ko shi ma kun ce ba ku yadda ba kuma lokacin da za a ce kun <laughs> eh, ce ba ku yadda ba lokacin eh. nan kuma da kun ce ba ku yadda ba ci ta hito babu hijabi tana da alama da yanayi da krista mm. domin alama krista a Najeriya mostly akwai wanda ke sa gajeren hijabi amma mostly ba su da hijabi so lokacin da an ka ce mace ta hita babu hijabi kaga an cilasta mata ta yi koyi da krista amma mm. sai an ka ce an ba ta dama ta sa hijabi ta tafi matsayinta na 'yan sanda kuma hijabin ma an kayyade ba yadda take so ba za ta sa to amma kuma sai kun kai rutu to shi ma akwai wani income da za a rasa fasto in musulmi su sa hijabi ɗaya kenan abu na biyu fasto ranar da eh, an kun kai program na wala na farko lokacin da network din malam ya fele sarki ya ma tambaya akan annabawa ce su annaba Allah su lalahi a wajen ku haka kawo kissa annabi Ibrahim ko to kaga fasto maganar da kai amfani da ita eh eh haka ne an yi haka yawa eh. maganar da kai amfani da ita akan annabi Ibrahim da ni ni faɗe ta ni kayyade ta fasto ko ka san cewa hukunci na kisa eh idan ni na faɗe ta akan annabi ibrahim don zagi ne ga annabi ibrahim ki kwatanta shi da cewa ya kwanta da matar da bai aura ba har ta yi ciki ya haihu da ita zagi ne gare shi idan ni na faɗe ta ko malam ya faɗe ta ko sarki zaki ya faɗe ta da zumma irin wanda ka faɗe ta cewa yana da laifi kuma ga laifi ne hukuncin wanda ya wannan aikin ya zagi annabi Allah kuma hukunci na kisa amma abin da sa ba mu damu da kai ba saboda ka ce cikin littafin ko yake rubuce Mm. ashe ko fasto idan za mu tsora ido yanzu annabin Allah ɗaya daga cikin annabawan Allah na kolin koli ga daraja ka je mai ka kwaɗi wannan laifin ka ce shi Allah ne mu yi hankuri don yana cikin littafin ku ina ganin ya kamata mu ma ka yi hankuri idan kalmar kafirci a cikin littafin mu take don mu faɗa muku ita wow wow wow saboda ba saboda abinda a cikin littafin ku ka kwaɗi ƙara ka caka min yuƙa da ka ce annabi Ibrahim ya zina amma na yi hankuri saboda cikin littafin ka take kai ma ya kamata ka yi hankuri a duk lokacin da na karanto wata magana wata murya wadda akwai cikin littafi na sai na ce ma ga yadda littafi na ce a kira ku to sai ka yi hankuri da kalmar kada ka ɗauke ta matsayin zagi ka ɗauka a rubuce take shi yasa sai mu wa juna hankuri a nan yadda zan yi hankuri ka hudu waccan kai ma ka yi hankuri in hudu wannan ɗaya ke biyu kenan abu na uku da nake son yi magana fasto magana ta ƙarshe wadda ita za ta haɗa mu kuma ita za ta iya raba mu ranar da zai tambaya ta farko tambayoyin da dai ka bada ansa ka ce a addinin ku babu inda littafi mai tsarki ya tabbatar da cewa idan mutum ya zagi annabin Allah Allah ya kashe shi to sai ka ce amma kuma kala ba da shawara a je a yi a doka ta ƙasa sai a yi hukunci to kuma dokar ƙasar nan ni da kai sarki eh, eh, pastor mun sani cewa dokar ƙasa constitution Najeriya babu inda ya rubuta cewa wanda ya zagi annabi a kashe shi a addinin ku in mun bakku da wadda ta zagi annabi Allah ko wani in ya zage shi ba za ku mai hukuncin da ya kamata ba a dokar kasa ba za a mai hukunci ba mu kuma addini mu fasto an ce wanda ya zagi annabin Allah a kashe shi shi yanzu mu fasto barin namu addini za mu yi mu bi naku ko mu bi dokar kasa don a zauna lahiya ko kuma yadda za ku yi a aiwatar da abin da addini mu ya ce don a zauna lahiya wanne za a yi hmm. saboda idan ba ku idan ba ku yadda ba fasto to za a ci gaba don har yanzu ina son ka gane har yanzu da waya a samu kirista ɗin da taɓa zagi annabi isa tare da kun ce babu hukuncin kisa amma ana samun kirista yana zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shin addinin ku kuma bai yadda ba dan yanzu idan bara idan yaro ya zage ni idan baba ne nan na san abun da zai baba ne zai labatar da shi shine ya buge shi kuma in ya buge shi ya kamata ni in satisfy in tiyata sarki ko na'am saboda ya nuna min cewa zai discipline ne hmm. to kuma dan ko ni na kama shi ai ba kashe shi zai ba bugu ne kawai zan yi to sai sai dan ka fasto yayi laihin da kashe shi kamata a yi sai na tambaye ka kuma kai za kai in gani in za ka hukunta sai ka ce min kuma a littafin ku ba a hukunta shi bai da hukunci ne hukuncin da ya dace da shi kuma sai ka ce a koma dokar kasa kuma dokar kasa ba ta da wannan hukunci ni kuma a addini na akwai wannan hukunci shi yanzu ni zan aje addini na a zauna lahiya don lahiya kowa son a zauna lahiya in ban nawa addini in bi naku da dokar kasa don a zauna lahiya ko kuma yadda za ku yi ni in aiwatar da addini na ku aiwatar da naku daga nan nake cewa fasto ina ba ku shawara na tabbatar da matsayinka na dan arewa ba a yau cewa ba zagin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kisa a wajen musulmai ku rika shiga cikin churches in kun shiga ku ba juna shawara cewa duk wani pastor time to time ya kamata a ce yadda ka ce kisan da bora ya zama lesson gare ku to ya kamata ya zama kuma kula time to time kula ɗauka kula wayar da kan kristan cewa kada wani krista ko wata krista ta sake buɗe baki inda muna samu yanzu har yanzu ba mu samu bidiyo clip guda ba wanda ya nuna cewa da ƙarfin gwiwa don dan kace kada a zaga amma baka hudu hukuncin ba aikin banza ne duk wani musulmi kamar da na gaya ran nan babu wani musulmi da ya isa ya bude baki inda ya imani da Allah da ranar lahira ya ce ma wai wanda zagi Allah bai da hukunci ne ba kashe shi za'i ba saboda haka waɗannan su ne tambayoyi na guda uku Allah ya tashe ku lahaya su Amin, amin, amin, mun gode Allah ya saka maka da alkhairi lalle. To, pastor, muna jin ka pastor. To, na gode. Ah, sarki zaki ya dauka maganganu kamar guda uku eh. na farko ko kuma dai bari fara daga tsakiya wanda ya ce musulmai idan mun ce abin nan na business ko kuma karya aiki na ran juma'a ya hmm. iya affecting income na state yanzu ya za a yi idan da aka ce da aka bada doka umarni cewa a sa mata su sa hijabi muka toci muka ce ba mu yarda ba to wancan bayanan kaga ce ta na ce idan za mu yi abu ya kamata sai mu yi ma juna adalci hijabi abu mai kyau ne sarki zaki kuma ina so in tabbatar maka cewa hijabi fitawa ne na kristoci asalin shi shi ma ka fahimce ni ko ah, rashin sa hijabi bai nuna waye kirista waye musulmi ba hmm. kana jina really hijabi al'ada ne hijabi kuma ba faso ya kuri al'ada ne wurin musulmi ko kirista ko dai wurin ku ne kawai al'ada a'a ai ai to ai a'a ai idan ka ce musulmi ko kirista ni zan ce maka al'ada ne ma na kirista okay okay ya isa muke son mu gane domin maganan kanga yana da muhimmanci da malam zai shigo ciki na yawa idan ka tambaye ni a idan ka tambaye ni hijabi al'ada ne ma na krista saboda mu a tarihi mun tashi mun samu ita Maryamu wato Mary kenan ita uwar Yesu hmm. duk inda ta je mun ganta da hijabi hmm. sun yi rayuwa lokacin na hijabi saboda wancan al'adansu ne mace ya kamata a ce ta rufe jikinta da kyau hmm. ka'ida ne kuma da kwaisuwa nan ta mai sarki hmm. yanzu yadda matan ba suke fita zamani ne kawai ya canza amma hatsalin hijabi kristanci idan ka koma bincike sosai za ka cewa kala ne na kristoci ba a san a gan jikin mace a waje to amma sarki zaki kukan abin da ya kawo lokacin wanda an zo ana kowa ana samun bambance-bambance wannan hijabin kar a sa ya zama dole akan mutum kafin ce ne abin da kristoci sun ce kenan wannan sa hijabi ya zama ra'ayi kafin ce ne kuma abin da ya kawo hakan lokacin mutane da yawa suna suna suna a cikin hijabi suna yin abubuwa wanda bai kamata ba a Najeriya wanda shi da kuma mai ya san haka ya faru a Najeriya. Kafin ce ni, mutum zai daura zai yi idan an zo ko lokacin gwadawa ko kuma wani abu sai ka ga wasu sun dauka hijabi sun daura su ɗaya su amfani su taimake wani su rubuta mashi godawa. Lokacin da aka yi zamanin bomb bomb nan yawancin wanda suka shiga suka shiga mata da kuma maza ne wanda suka suka suka kansu zaga hijabi suka sa sun yi wa'annan barna barna. sai aka ce to idan aka ci gaba da sa ijabi a institution na gwamnati sarki zaki ah. za a iya ana samun karuwan irin wayannan bala'i hmm. shi kenan matsalar matsalar mu babu wani kirtan da zai ce don me an ce a sa hijabi hijabi rufe asiri ne hijabi rufe jiki ne mata na nan tana sa hijabi sarki zaki eh? mata na tana da hijabi hijabi iri iri wanda take sawa kuma ya danganta da irin cocin da mutum yake zuwa hmm. babu wani church da za ta ce karka sa hijabi wannan kuma ra'ayi ne a cikin mutane mu ilimi ne da kuma wasu abubuwa na zamani ya kawo rashin a hijabi amma addinin kiristanci ya yarda da hijabi sai dai an ce yanzu a zamanin mu a Najeriya kwanakin ne ka duka wannan kace kace kwanaki ne wanda ana yin hijabi nan a hanyar da bai kamata ba hmm. ana takura ma mutane sarki zaki yana son kuma ka sani a cikin hausawa a cikin ainihin hausawa an sa magunawa gadon su kristoci ne ka jirgo ni ko rabin magudawa da suke najeriya da a hmm. kuma su ma ja da suke rana saboda su hausawa ne ka jirgo ni rashin ɗan su complete na hausawa ne hmm. ba ka iya babbanta su da bahaushe duk inda ka gansu saboda al'adansu ne haka su ma ka gane ko saboda haka a bangaren nan ba bangaren nan babu kristan da ya ce kar a sa hijabi saboda ana kyaman addinin musulunci a'a ake kar a sa hijabi saboda adalci wasu suna suna amfani ba a hanyar da ya kamata ba shi kenan dalilin then ah, na biyu ah, ya yi magana a kan ah, yadda kristoci muke takura kan ranar ban rubuta wannan batun biyan da ya mana farko me ka ta ta rubuta ne a gurin eh, ya yi maganan ya suna shiga eh, kristoci akan zancen da malam ya yi na ya sunan shi nan eh, ina gani shi no ka amsan nan da ya nuna in dai ba za a ba in ce batun sunday an ba ku gado ne ko ba haka ba saboda cewa idan wancan ranar kun ce ranar aiki akwai abin da za a yi fibo. Yawa! E. Yawwa. wannan wannan ai shi na an gama an sa yanzu wannan ba mu gaba da shi ba kristan da ke gaba da shi. Na ce maka krista ma suna son a dinga sa ijami saboda wani fakashi. Amma kuwa lokacin ga dalilin da ya sa kristoci suka yi magana a cikin korafi akan shi. Amma na wannan nan abu ne wanda muka tashi mun sami shi. Ok abu na biyu da ya tambaya ya ce zancen debora ta zage annabi ah. maganar da ya cewa waye eh. ku a littafin ku babu hukuncin wanda ya zagi annabi mu kuma akwai sannan a dokar ƙasa babu sau shin yanzu al'ummar musulmi za ta haƙura ta bi ku ne da dokar ƙasa ta bar nata addinin koya ta yawa to ah, yawa yawa now babu kagan kamar babu addinin da yake wanda bai san addinin ka ba wanda bai yarda da abin da kake ba dole ka ɗaura mashi dokan abin da kai ka yarda akan akan shi kaga ba lalle ya yi magana akan na yi magana yace yace a hakan ma bisa ga magana da na yi zagi na ma annabi wanda na ce annabi Musa annabi Ibrahim ya kwana da yarzaman shi eh. ka gane ko wanda ya ce na ce annabi ya kwana da yar zaman shi eh ibrahim kalame ne masu nauyi yawa kalame ne masu nauyi yanzu ya faɗa wanda ni ma har yasa na na ji wani iri saboda ban so shi tunanin mu ya je irin wannan bangaren ba abu ne wanda ke cikin littafin sarki ko eh. akwai tambayar da yi mu wanda ya kawo na ba ka wannan ansa eh a a ya kuri ah. pastor ah, kamin ka shiga ciki in magana ya maka eh. zafi ka fahimta eh. wala halla hausan shi ya nuna cewa a tun da dai kai ka nuna cewa a littafin ku ne wannan bamu da damuwan haka eh. tun da a cikin littafin ku ne a'a to ai kuma sarki sarki zaki na'am mu abin da muka ce ka so tabbatar da mu okay. a ranar wanda ya kawo wannan ansa now annabi Musa ya yi zunubi ne amma Allah ya yafe mashi a gurin annabi Ibrahim ba Musa ba iya yau duk Ah, sorry Allah annabi Ibrahim okay ai yau albarkacin haka ne muke rayu yau okay yau a cikin ƴaƴan nan guda biyu su ne sun rabu mu a gurin mu bisa ga mun gane cewa shi Ishmael shi ne a yi zuriya da suka kafa musulunci yau okay kafin ka kafin ka kafin ce ne na mu kuma sannan sai muka ce Isaac shi ne da suka kafa addinin kiristanci okay kuma kaga yan wani ya fahimce ni ko Ishmael yaro ne wanda a wurin mu bisa ga su wanda aka bamu a gurin matan shi ne ta ta umurce shi ya kwana don tunda sun yi rayuwa babu yaro ba su haihu yaro ba ka fahimce ni ko eh. kuma Allah ya musu alkawari cewa za su haifa fara kuma za su dauki za su gaje a duniya gaba daya now da aka zo kai ba su haihu ba har shekaru ya fara tafiya matan shi ta ga cewa shekaru ya fara kama ta su ya fara shiga da. shi ne ta bashi shawara ya kwana da yar zaman su wanda ya kwana da ita ta yi ciki ta fi ishmael ta fahimce ni ko ba za mu je ciki cikin wurin ba saboda ba ba ba maganar da ne zama ba baya nan ma a cikin bangaren kiran mu mun dai kawo shi ne a ranar a kan kawai kira ne ta aina da ta wanda kake tattambe da wasu abubuwa ta fahimce ni ko bangaren nan tarihi da muka samu kenan a cikin bayan abu na biyu Mu addinin kristanci ba zai takura maka abin da baka yarda da shi ba ka gane ku. yanzu idan ka zo faɗa a gaba na kace min addinin kristanci karya ne ban da dama yi maka komai sai yi maka addu'a Allah ya baka ganewa ka fahimce ko addinin kristanci bai bani dama in takura maka in ce lallai lallai addinin eh, kristanci gaskiya bane ko kuma lallai haka yake ba a'a addinin kristanci ya bani dama in koyar da kai in yi maka adda nuna maka ga darajar addinin kristanci sannan kuma na dama a ranar na ce wanda ya taba Allah mu a gurin mu to ba zai fita lafiya ba kwanakin baya zan zarki mun samu wani bawan Allah ya yi gadama akan Bible har ya yage Bible ya je ya je tola ya share gidan shi ya yi a gurin tsuliyan shi ya fita ka fahimce ni ko tsuliyan shi ya fita ban sani ba ko yau ya warke amma muna da labarin yana cikin wahala eh? yanzu ba ku ya taka ba ya taka Allah ne mm. Kaza ne ko ya taka Allah ne kuma Allah nuna mai ikon shi mu wannan ba wanda ya ba wanda ya taka shi ba wanda ya mai wani abin nan so ka ga idan addinin musulunci ya yarda da abu idan ka bi kalmomi na ranar nace idan addinin musulunci ya yarda da haka to shi kenan abin da muke so shi ne a yi sensitization a yi sensitization na believe idan kowane ɗan najeriya ya san kalmar nan fa zagin annabi kamar yanzu daga abin nan da ya faɗa cewa zagi ne ma annabi ah, musa to ni a wuri na ban san ma zagi ba Ibrahim abu na ban ɗauka sha matsayin zaki ne. ni ina faɗa kalmomi ne wanda ina ina son building magana to kina kaga irin hakan yanzu kila sai da idan na magana da wani wani abin da ni ina ganin kamar kalami ne kawai to a gurin musulmi sai ya zama za ki annabi saboda haka idan ba aikin civilization ba to ba za mu samu cin gaba ba mm. ka fahimce ni ko kuma na yi tunanin kamar a ranar da muka yi wannan hira A ranar da muka yi wannan hira ina ce ko mun yi conclusion mai kyau haka kaga idan mun mm. ci gaba da rikici ka ga ba conclusion mai kyau kenan mm. idan ina ce ko a ranar mun yi conclusion mai kyau saboda haka shan magana wannan maganar da yake yanzu shi ne na yi a ranar na ce ku kara sensitization musulmai kristoci su gane da menene in ka faɗa ya zama zagi a wurin annabi ka fahimci ni ko idan mun faɗa wa'annan kalmomi mun gane to duk wanda ya yi ya nuna cewa ya kai dokar intentional kuma duk inda za a bi doka ana misali idan ka zo yanzu ina misali ina sabon tasha sai ka zo sabon tasha za ka kashe krista wai ya zagi annabi kai ma ka san kai ma kanka adalci ba saboda a wurin maimakon ka kashe shi za ka tada hankali abin abin da muke cewa kenan ka gane ku ko kai a kashe ka hada ka a kashe saboda kristoci sun fi yawa a gurin to amma idan mutum ya shiga cikin masalmai ya zagi annabi shi da kanshi ya san ya dama kanshi shi bala'i ya san ba zai fita ba ka fahimce ni ko mm-hmm. kuma dokan kasa dokan kasa duk wani wanda yake zama cikin kasa dokan kasa ne ta zama shi jagora ta zama madadin shi ka gane ko wani kin da musulmai za su taimaka su shi ne sai su bi hanyoyin da ya kamata a sa wannan a cikin dokar kasa amma idan bai shiga cikin dokar kasa ba yanzu duk abin da kai a haka bisa ga dokar kasa ya zama laifi ka fahimce ni ko ba na so in shiga deep saboda na gaya maka shiga irin deep a cikin waɗannan maganganu ba zai haifar mana abu mai kyau ba sai dai haifar mana tashin hankali da kara maganganun kuma za mu shiga wuraren da bai kamata mu shiga ba wannan gaskiya ne wannan gaskiya ka yawa so akwai yadda za mu irin wayannan maganganun da yake maganganun ne wanda sun shafi zaki sun zaki sun shafi abin da zai tara ma mutum da hankali ka ga ina kokari in ka lura da magana na tunda na zo wannan filin ina I'm careful with my words ba na son shiga inda zan zan fada wani kalmar da zai taba ma wani hankali wani abubuwa ko ban gane ba idan an sa shi a hanyar da kawai na san zai abin da muke nema mafita ne sai ka karbi shi yadda aka ba da shi don a samu bi mafita idan muka yi haka to ka ga zamu zamu zauna lafiya amma idan muna rikicin abubuwan ba mu yadda ba ba mu gane ba ba mu yadda ba mu gane ba kaga program ba shi da amfani sosai sosai sosai sosai thank you very much mun gode sosai uh, ban sani ba malam malam eh? malam ya gaji jama'a kuma ah, ba gajiya ne ba gajiya ne ba ina duba wani abu ne kuma ina sauraron Eh, ban san malam yana da magana da zai kawo mu kira wannan kira ya zama na karshe ma. Fasto maganar da ka faɗa tun farko maganganunka da aka buɗe layi ka magana akan cewa a tasabbu wato muhimmancin tabbatar da abu idan labari ya zo. Wallahi mu muna da ayoyi a qur'ani da Allah madaukakin sarki ya hana mu kuma mafi yawancin mu koda jahilan cikin mu ne sun santa cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani in ja bai fasiqun in fata bayyanu idan wani ya zo da labarin da zai ɗaga muku hankali kar ku ɗauki mataki ku binciki a abu yake kuma Allah ya faɗa mana dalilin ya ce an tusibu qawmin bi jahalatin kar ku cuci mutane saboda rashin jahilci ku je ku yi hukunci a kansu sai daga baya ta bayyana a ci abin ba haka yake ba so ƙur'ani da hadisan annabi sallallahu ciki suke da wa'annan maganganun na farko kenan sannan na biyu fasto ka magana cewa harshe musiba ne wallahi da gaske ne mu a addininmu na musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce mana ya yi idan mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira to in za ka faɗi magana sai da ya ba da ma'auni idan alheri ce ka faɗi can ba alheri ba ne ka ja bakin ka kai shi ma hasali harshe tana daga cikin gaba mafi hatsari da Allah ya faɗa a jikin ɗan adam a ƙur'ani. saboda yanzu nan da kalma ne za ka faɗa ta ja maka abin da za ka samu yarda Allah da ba harshe ne sai ka faɗa abin da zai sa ka shiga wuta sannan magana da fasto ya ce sa hijabi al'ada ne na ita mary kenan kaga wannan ya nuna wa cewa al'ummar musulmi saboda san da suke wa na na maryam hatta al'adar ta basu watsar da ita ba suna rike da ita a lokacin da su kuma kiristocin a ah, duk da ya ce matarsa na sa hijabi saboda sarki za ka ga idan kana son mutum da gaske wani har maganarsa da rubutunsa da komai nashi a rayuwarka kokayarsa kake so wannan ya nuna maka yadda wato in sa hijabi al'ada ne ga ita na na maryam to su al'ummar musulmi saboda sanda suke wa maryam sun mayar da shi daga al'ada ya koma musu addini ba so wannan kenan sannan cikin maganganun da post ah, fasto yayi yayin da malam ali ya tambaye shi cewa me yasa idan an sa hijabi wani february me za su samu ne in wancan sun ce za a samu wani abu so kwanan nan na san wata makaranta ta horar da 'yan sanda da shugaban makarantar ya zo ya ce ya sa doka kuma dokar ba ta dole ba a'a yanzu sarki ba wai maganin wai hijabi ba fasto ya sani na sani a najeriya a doka kana da dama in ma ka zauna ka ce babu ruwan Allah ma baka yarda da shi ba ko dokar da ta yarda a baka kariya so ba ma wani wanda yake da iko da zai zo ya ce shi ya tilasta wani bin sa sa hijabi a matsayin a'a amma akwai wanda su suna so su sa a matsayin addinin su sun yarda za su yi kuma an hana su an ce ba za su yi ba so wa'annan da aka ba su dama aka ce su yi su ake magana so abin da ya faru kwanan nan a makarantar 'yan sanda ta waje, na san rubutun da kiristoci suka yi fasto cikin maganganun da suka ce cewa suka yi an kawo hijabi ne makarantar wai saboda insecurity da ake fama da shi ta yadda wai idan za a kai hari makarantar wai da shi za a gane wa'annan matan musulmi ne a ware su gefe sai a ware wanda ba musulmi ba a kashe su ka ji dan Allah irin wannan tunanin so kaga wannan shine abin da muke faɗa muke cewa ita wannan ƙungiyar tana daga cikin irin waɗannan kalaman kamar yadda ka yi ƙoƙari yanzu wajen kalamanka kace kana kiyaye wasu zantuka yana da kyau a duk inda muke zantuka musamman jagorori da shugabanci musamman za mu dinga faɗa domin ba kana magana ba ne a madadin ka kai kaɗai sannan matsalar da a ah, fasto ya faɗa ya ce sarki ka tuna abin da muka faɗa a baya yanzu kaji ji fasto ya faɗa da bakinsa ya ce mafi yawancin maguzawa kiristoci ko rabinsu in za ka tuna a baya fasto ya ce wajen ɗaukar wanda ba musulmi ba aiki su kenan suna samun matsala shi yasa suke canza sunayensu ni kuma a lokacin na ce a'a akwai waɗanda yake asalinsu maguzawa ne kuma sunayen da suke amfani da su suna ne irin na musulmi na faɗa haka ko ban faɗa haka ba sai an yi haka so yanzu ka ga maganan ta fito daga bakin fasto yanzu cewa ta tabbata a ko'in da asali dama ba musulmi bane kiristoci ne kuma irin sunan su irin sunan musulmi ne so kaga ba bukata ba ce ta wai an hana su samun aiki yasa suke canza sunan su so na ji daɗi da fasto ya faɗi wannan magana yanzu da bakin shi sannan matsala ta ƙarshe abin da ya sa malam ali ya kawo wannan idan abu fahimtar ka ce addinin ka ne ka lura ba ka lizimta min ka ce dole sai ka bi kamar da ban cewa dole abu na wani addini na sai ka bi a kaga ali ya kawo wancan cewa idan wancan abin da fasto ya kawo a littafin shi ya ja duk da muke ganin abin ba daidai bane da fahimtar sa ne addinin sa ne dole mu bin mai kayan shi ko haka ne to idan maganan kalman kafiri a ƙur'anin mu take yadda muka yi haƙuri da wancan haka muke ji a matsayin addinin su to kaga wani yazo ya ce mu kuma sai mun cire kalman kafiri a ƙur'anin mu kaga bai yiwa sarki hmm. shi ne kawai sakon da mala ali yake so ya isar so wannan ni shi ne kira na daga ƙarshe a ire-iren ku fasto da yanzu nan sarki in na gama za ka ga na ga wani cikar da wani bidiyo na yohana guru yana wasu bayanai su kana iya duba bidiyon shi daga ba akwai ɗaiɗaikun kiristoci a najeriya da muke kyauta zaton suna son zaman lafiyar najeriya don ba za mu yi musu kuɗin gora ba duka a'a to da allah irin ku da kuke da irin wannan fahimtar fasto kuna so najeriya ta zauna lafiya da allah duk wanda kuke gani a cikin ku cewa yana daga cikin wanda kuke ganin zai kawo tarnaki wajen rashin zaman lafiyar najeriya ku iya ƙoƙarin ku kuma ko da kun faɗa bai yadda ba dama faɗa in kana wa'azi ba dole ba ne sai mutum ya yadda amma kai ka faɗa ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka kuma mutane za su zama shaida cewa kai ka isar da saƙonka sarki dan Allah su matsala nawa ne ta sha faruwa mu zo nan kan platform ɗin ko da ta shafi wanda ba musulmi kuma ko da musulmi ne malamin addini ya faɗa mu ce ba daidai ba ne kuma faɗi matsayin mu sosai sosai da so saboda haka haka ya kamata a ce mun yi a fasto Allah kuma ya saka da alheri amin to kira na karshe don Allah dare yayi don Allah next eh, kola ku yakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh na'am kola sunan ka da inda kike kira eh, sunana abubakar muhammad mai lakabi da ibn kasir daga maiduguri jihar borno nigeria to masha Allah mala bakar kana tare da shek malam musa yusuf asadu sunna da kuma pastor ah, eh, monday wa ka yi tambaya cikin su yanzu zan farin addu'a ga malami na Sheikh Musa Yusuf Asar Sunna Hafizahullah na fatan na Ibn kasir na ansa masa ansa gaba ɗaya mu sarki zaki kai ma ina ma fatan alheri da kuma gospel monday gaba da amin amin amin amin amin pastor daman tambayan da nake so ne na pastor ma babu mala ya zo ya shiga yayi magana kai kawai ni abin da nake so na faɗa a cikin kalaman pastor ya yi maganan cewa duka kristan da bai bin koyaswa ko kuma bai ɗabi'un annabi isa alaihi salam ba cikakken krista ba ne mm. na ji fasto ya faɗi haka to tambayar da nake so in yi menene matsayin in Krista, in kuma tana da matsayi mai mahimmanci a addinin Krista, kuma shi ya yi maganar hijabi cewa wannan al'adanta ne, to me yasa ba sa faɗakar da yan uwa kiristoci saboda mahimmancin hijabi da kuma mahimmancin ita na maryama a koyi da ita yanda yake maganan cewa a koyi da ɗan ita a annabi isa alaihi salam shine tambaya na gare to shine ya tambayan ka duka ko eh shine a fito mun gode a pastor bismillah jama'a ba za mu da kuma to na gode hmm. addinin kristanci addini ne wanda yana girmama al'ada addinin kristanci baya karya al'ada ya yarda da al'ada a fara al'ada din bai lalace wani abu daga cikin maganar Allah ba wannan abin fita irin fitar da ka zama matan mu suna yi yanzu fitawa ne wanda suka gada daga wurin turawa wannan fitawan hijabi dawa ne kuma na al'adar yahudawa that is jews muna kiransu jews a lokacin jews matansu suna fitawa ne suna rufe cikinsu sosai to maryamu kuma daga cikin zuriyar yahudawa suke now yanzu ilimi ne da kuma wayewa wanda matan ba suke ganin kamar shi ne daidai idan kai da kai wannan tambiyar in ta wuce shekara arba'in da aihuwa za ka yarda da ni cewa shekaru arba'in can baya ko kuma shekaru talatin yana wuya ka gama ce ta sa wando yana tafiya da shi a kan hanya saboda za ka ga yara ma suna jinta suna bari da wando mage da hula hmm. to amma abubuwa sun canza ilimi mutane sun fita sun fita sun yawon duniya sun je sun ga wasu abubuwa sun dawo da shi mu a matsayin mu a matsayin mu mu abin da muka sani da muka tashi a yara mun samu matan mu nade suke daurawa mace ba ta sa wando mace ba ta kamar ni a cewa da nake sarki zaki mace ba ta shiga cewa dan mu ba ta daura dan kwali ba ka ni har yanzu idan mace ta zo church idan an ga a can da nake sujada idan an ga suma ɗaya a waje mace ta yi kwalliya ta bar suma ɗaya a waje ba za a ba za a sa ta koma gida ko kuma ta nemi guri a wurin ta daura kanta da kyau ta rufe jikinta ta fahimce ni ko mhm. Nau ya danganta da ilimi ikisiyoyi coci sun karu yanzu fastoci kowa ya je karatu ya samu ilimi kowa ya zo da irin koyon shi kamar yadda na ce gani a cikin addinin musulunci muna da bangarori daban-daban a cikin addinin musulunci akwai wanda sun yarda wannan akwai abin nan ko so akwai wanda ba su wannan ba wanda haka ne yake cikin kristanci so yanzu akwai kiristoci wanda har yanzu ma ya kai lokacin da abin kiristoci da suna yadawa a shiga coci ba da kwali ka fahimce ni ko duka wannan ilimi ne da yana karuwa ilimi ne na zamani wanda mutane suke ganin kamar sun sani amma tsansa a cikin littafin mai sarki abinda muka gada shine na faɗa da zu amma kuma kamar na ga maka addinin kristanci ba addini ba ne muna da wanda akwai tambayar da kwanakin baya malam ya yi mun akan na ce babu wai aya a cikin zama mai sarki wanda ya ce in mutum ya yi abu kama a kashe shi ka fahimce ni ko so sai da na ko da na da na sai da na tashi sai na tuna babba da haske sosai akan gurin ba ka fahimce ni ko bible muna da bible guda biyu ba ba dubi bane bayani amma akwai tsohon alkawari akwai sabon alkawari ka fahimce ne ko eh old testament da new testament ya akwai sabon alkawari akwai tsohon alkawari tsohon alkawari shine ya kawo annabcin aihuwar isa almasihu Ta gane ko tsohon alkawari shine ya kawo annabcin aihuwar isa almasihu sabon alkawari kuwa ya zo ne bayan isa almasihu ya zo kafirce ne ok sarki zaki tare gina sosai sosai muna tare da kai tsohon alkawali yawa tsohon alkawali littafi ne wanda kristoci na farko suna amfani da shi kamin zuwar annabi isa a cikin gudun aka samu anacin aihuwar annabi isa da isa ya zo sai ne sabon aka samu sabon alkawali wanda almajiran shi wanda sai aiki da shi da adabawa da suke a zamanin shi sun suka rubuta na gane ko mhm. kuma ba su yi shi sun condemn tsohon alkawalin ba ne sai dai sun zo da ƙari ne na sassauta ma wasu abubuwan da suke cikin tsohon alkawali ka fahimce ne ko mhm. eh, a tsohon alkawali da muka samu dokokin annabin musa the ten commandment a gane ko na'am now da yesu ya zo bai condemn dokokin annabi musa ba sai ya zo ya sassauta wasu abubuwa saboda mutuwarsa da tashiwarsa jinin da ya zuba da shi saboda mu ya wanke mana wasu ya kawo mana sassun wasu abubuwa ka gane ko na'am muna jin wanda kenan muka samu sauki wanda kenan muka samu sauki dokokin nan na annabi Musa Mm. zuwan Yesu ne ya kama da saukin wasu abubuwa a cikin dokokin nan na annabi Musa musamman irin abubuwa wanda ya zo da doka in mace ta yi laifi kaza a yi mata kaza an ba misalin wata mata wanda aka kama ta a wurin zina wanda ake bin da dokan Yahudawa a lokacin shine idan mutum ya yi zina a kashe shi ta fahimce ne ko da aka kama matan a wurin zina ana jinta da gudu sai ta yi gudu daidai karo da annabi isa a wani guri da tana karo da annabi isa sai mutanen kowa da dutse a hannun shi wani dama ya kamata su harbe ta ne suka shiga sai suna sun zo gabar shi isa almasihu sai suke ce mai matar da fadi da ta yi kuma dokan kasan da ya ce wanda ya zina a harbe shi a kashe shi sai bai an samu ba sai kusa kasa sai ya rukuta a kasa ya ce a cikin ku duk wanda bai taba yin zunubi ba ya fara harbanta sai dukan suka zuba da duwatsun su sai suka tafi sai annabi isa ya juya ya ce matan ina waɗanda suke binki akan laifin da kai sai ta ce ba su nan sai ta ce ni makaran kaina ban ba a I did not condemn you isa ya yafe mata. to mu addinin kristanci sassaucin da mun samu shine lokacin zuwa annabi isa so bisa ga tambayan shi yawancin abubuwa mun samu canjin su bayan zuwa annabi isa ne don mun ba da gaskiya daga gurin Allah yake kuma bai zo ya kwambenin ko abu ɗaya da Allah da annabi Musa ya da shi ba sai dai ya kawo sassauci a wasu abubuwa so addinin kristanci kenan ina kuma fatan ya fahimci. to masha Allah jama'a mun ajiye wannan zance kenan ah, in Allah ya da sabon sati zamu ga kan da zamu ci gaba da wannan okay ah, kuma ka manta ranar Lahadi malam musa yusuf da sunna yana da babban gagarumin karatu da dai zo mai suna wai ku shirya 'yan shi'a ku shirya 'yan shi'a to insha Allah uh, pastor sheka muna addu'a malam ya cika muna da addu'a mu tashi kenan mm. girma mai girma mai adalci Allah mai gaskiya Allah mai kowa Allah mai komai Allah gagara misali Allah wanda babu wani Allah wanda ya isa mu kwatanta shi da shi ubangijin Allah mun yi godiya mun ƙara godiya saboda adalcin ka a rayuwar mu ya Allah muna ka idan ka dabar ka ci gaba da kare mu a daga hannun abokan gaban mu muna mika kasar mu Najeriya ya Allah a hannunka idan baka kare mu ba ya Allah za mu lalace muna roƙar ka ya Allah idan ka da bari kai mana shi kariya irin taka ubangijin Allah ka raba mu da shirin abokan gaban mu ka raba mu da duk wani abin da zai kawo mana damuwa a Najeriya ya Allah muna roƙar ka musamman saboda wannan zane wanda yake tunkarar mu ya Allah mun shiga cikin damuwa mun shiga cikin tashin hankali mun shiga cikin bakin ciki saboda ababai da suke taruwa a Najeriya muna roƙar ka ya Allah in ka da bari ka kawo mana sauki shi ya Allah ka zabe mana shugaba wanda ka gan shi ne daidai ko musulmi ko krista duk wanda ya Allah ka gan shi ne tukanta kuma zai kawo mana sauki a Najeriya ya Allah ka yi mana wannan zabe ka kawo mana saukin eh, saukin wahalar da muke ciki a Najeriya ka karfafa muka je kokar mu ka ci addu'ar mu hakan nan ya Allah ka hada kawo nan mu zama daya mu koma kamar yadda muke a da ka sa Najeriya ta zama salama ka sa Arewa ta zama salama ka zo roƙar mu hakan nan domin kai ne Kristi Ubangijinmu. Eh, to a malam eh, yanzu malam zai cika mana da addu'a shi mu tashi insha Allah. Yau dare yayi. Allah ya zaunar da Najeriya lafiya. Amin shak. dukkan wanda su ne matsalar Najeriya suka hana ta zaman lafiya to Allah ya kawar da su don Najeriya ta zauna lafiya. Amin